أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شابير ga watan ga watan shida ko shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu ci gaba da a karatunmu na wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam alhassan ibn ali albarbahari wanda muke gabatarwa a dukkan ƙarshen wata bayan hutu da muka tafi yau insha Allah za mu ɗora akan inda muka tsaya ni a littafi na ina jin inda za ku iya tunawa za mu tashi ne akan gabar magana da yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula radi'a a wal madhhabi فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من اهل السنه فاصحبه هكني نني طيب ne malam yana magana akan irin zamantakewa da ya kamata ka yi da kuma irin nau'in mutane da ya kamata a yi zamantakewan da su yana magana akan ahlus sunna da kuma ahlul bid'a ya ce zai iya yiwa ka samu mutumin da yake ahalus sunna ne amma yana da sabon Allah mutum ne mai yawan sabo fajiri ne fasiki amma kuma yana kan sunna akwai kuma wanda za ka samu dan bid'a ne ga alamar bauta a tattare da shi amma kuma yana tattare da bid'a to shine malami yake nuna cewa ka zauna da shi wanda yake tutiyar ko yake da da'awar sunna din daddaicewa yana kan saban ubangiji tabaraka ta'ala shi ya fi alkhairi akan ka zauna da wanda yake dan bid'a ne wanda yake da'awar ita bid'a din dan da mutum mai bid'a ya ja ka ya dora ka ka fada kan bid'a to wanda mai sabon Allah ya ja ka ka fada kan sabo dan ya fi saukin zunubi wa idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariq wal madhhabi fasiqan fajiran idan ka ga mutum wanda yake mummunar hanya kuma fasiki fajiri ma'abucin sabo yana zalunci kuma yana cikin ahlus sunna yace fashabhu to ka sahibance shi ka zauna da shi a nan gurin ba malami yana nuna mana halaccin mutum ya rinka zama da dan ta'adda ko makwarnacin mutum bane ba a'a ba haka yake nufi ba yana nufin idan da za a kwatanta tsakanin dan bid'a da kuma wanda yake kan saban Allah baya bid'a to gwanda ka zauna da wanda yake saban Allah baya bid'a akan ka zauna da wanda yake dan bid'a ne yace wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu ka zauna tare da shi sabansa din ba zai ainihin wato cutar da kai ba wannan ka'ida ce ta rayuwa wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtariqan bil ibadati sahiba hawan fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه bala ya ce idan ka ga mutum wanda yake mai ijtihadi ne a cikin ibada mutakashifan in an ce mutakashif shine ar-rajul alladhi lahu khushunatul aishi yana cikin wato irin wata irin rayuwa mai kunci zaka ganshi shi baya da sutura ta kwarai yana cikin talauci babu rayuwa ta taraf da nuna alfahari da isa ko alamar ni'ima a tattare da shi shine mutakashif wadda gaba ɗaya ya miƙe rayuwarsa tana kan bauta ne kawai Allah yake bautawa muhtarikan ya ƙone gaba ɗaya cikin bautar Allah amma sahiba hawan ma'abucin bid'a ne shine sahiba hawan hasa akwai waɗanda za a gansu zahidai ne ba rigar kirki ba sutura kwarai babu alamar ni'ima ta duniya kwata-kwata a jikinsa yana cikin wani yanayi in ka gan shi kawai ga 'yan lahira to amma gudun duniyan nasa ba a kan daidai yake ba yana cikin bid'a wataƙila ma yana kan bid'a za a gan shi yana wannan ya ce to wannan gudun duniyarsa kada ya yaudare ka kuma kada ya ɗauki hankalinka na banza ne don duk gudun duniyar mutum idan baya kan sunna to gaskiya yana kan hadari kwarai kwarai da gaske kuma kada wannan zama da shi ka yadda ya rude ka dan zai iya cutar da kai wala tamshi ma'ahu fi tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqahu ko tafiya da shi a hanya karka idan ba mamaki idan kun hada hanya da shi ka nemi ka ce hanyarsa ta yi maka kyau shine tastahliya tariqahu kamar yadda wato zama da madaukin kanwa shi yake kawo mai farin kai Fatahli tahlika ma'ahu sai ka halaka tare da shi sa ya zo a cikin hadisi sahihi manzan Allah yana cewa a aljalisu salih Waljalisu su mummunan abokin zama da abokin zama na kirki abokin zama na kirki kamar wato bai'ul miski ne mai sayar da turare in ji annabi sallallahu alaihi wasallama fa imma an yu'tiyaka min miskihi ko dai ya baka daga turarensa wa imma an tashtariya minhu ko kuma ka saya abu na uku kuma wa imma an tajida minhu ra'ihatan tayyibatan ma dumta jalisan indahu ko dai ka samu kanshin turare dama shi mai turare ana son a zama a yi abokantaka da shi ko dai ya baka turaren ko kuma ka saya idan bai baka ba kuma baka saya ba in dai kuna tare da shi aiko dole ka ji ganshi to kaga an fa'idanta da shi to wannan shine aljalisu salih mutumin kirki abokin zama na kwarai in dai mutumin arziki ne to babu hasarar zama da shi amma duk wanda zai zauna da mutumin banza makwarnacin mutum mai saban Allah ko wanda yake kan bid'a da shirka to wallahi dole sai ya cutar da kai wannan shine hadarin kai abokantaka da mutanen da suke ba na ba na kwarai ba shi yasa manzon Allah ya misalta wato jalisu su mummunan abokin zama ya ce daidai yake da mai sana'a kira makeri galiban inda za ka ga makeri inda ake kira a damu yanzu yawanci ba a fiye yi ba amma dai akwai inda za ga ana kira inda suke kera fatanya fatanya da magirbi da gatari da sauransu za ka ga makera bai da abokin hira mai zaman makera bai da abokin hira shi kadai yake buga ziga ziginsa ka gane ko ya sa karfe a wuta ya ta shi wuta ya ɗauko shi ya ta ɗirkansa yana buga shi saboda ita makera na farko da hayaƙi ne ke cika ta na biyu kuma ga farfadun gawayi na wuta na uku ga warin karfe idan ya sha wuta yana wari to ba yanda za a yi kaga mutum ya zo ya zauna a wajen makeri wai yana taya shi hira saboda ba riba me za ka zo ka zauna wurin da ake hura wuta zafi ya ishe ka ka dahu a banza kai ba kuɗi za baka ba ba komai ba to wannan aljalisu su kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari idan ka zauna da shi alal aqalla a wuta ta farfatse ka ka kone rigar ka ai to kada a zauna da mutanen banza za ga wani mashayi ne mazinaci ne dan caca ne wani ma ne ka sani kuma abokinka ne amma da shi kuke yawo kai kuma wai kai wai wai kai wai mutumin kirki ne wai baka fashin zuwa masallaci ya aka yi mutumin banza ya zama abokinka kuma kai baka yi kokari ka dawo da shi hanyar kwarai ba to duk wanda yake zama da mutanen banza wallahi yau da gobe sai ya tasirantu shi wani yaro yana bani labari kwanan ne yake gaya wani abu marar daɗi halin mutanen mu ba su da kirki yace wallahi wani wani gida ne ya je tarar da wasu yara samari yan makaranta ne su biyu ɗaya ya je ya ɗauko 'yar mutane ɗaliba ya shigo da ita gidan a ɗakin ya kwanta da ita yana ɓarna da ita shi kuma ɗaya shi baya ya barna ya dawo falo ya kunna tv yana kallo abokinsa kuma yana cikin ɗakin yana kwance da yarinya wanda ya kai musu yara ya shiga da ya shiga sai ga ko ya rufe kofar ma da yake cikakken nan iska ne mara mutunci ya dan tura kofar ma yi barna ma bai tura ba ita kuma da yake yar banza ce yar Allah ya isa ita ma bata damu ba shi wannan bakon ya ce wallahi yana kallo yaron nan yana barna da yarinyar nan kuma abokin zaman nasa yana nan a falo yana ta kallon talabishin abinsa eh magana ce a ah, shi ina ruwansa da shi yaya za ka zo ka zauna da mazinaci wuri guda kuma a ɗakin kuɗe kuma ya ɗauko 'yar mutane yana zina da ita wallahi ba Allah ne ya ce a gabansa yana gani yarinya nan ba ta da kunya ta ɗauro tawul ta fito shi ma daga shi sai gajeren wando ifa ta suka shiga banɗaki suka yi wanka kuma musulma 'yar kano kai Allah isa Allah ya sauwaƙe wallahi yanzu kaga yanzu wannan iya zama da abokin banza kenan yanzu aka iya wannan aikin to da yawan mutane za ga mutum yana da shi din mutumin kirki ne on his own amma abokanansa mutanen banza ne daga dan giya sai dan caca sai barawo wanda in ya ga galala zai dauki kaya amma shi ko abokinsa baya sata sai ka je yana cewa kai ai wani da kirki ai abokina ne wallahi zinarsa ta yawa wani yana zaune da wani yana ba shi labari yana ce masa shi ai yanzu matan da ya zina da su 'yan mata sun fi ɗari biyu Dari biyu ba ana tafawa ce kai amma gaskiyawa ne kaka manta 'ya'yan zaidu da amru ne 'ya'yan 'yan uwansa ne kuma tun musulmi Allah Ubangiji ya raba mu da abokanan zama na banza shi yasa ku yi kokari ku samu abokanan zama na kirki makoci na kwarai abokin zama a makaranta na kwarai a anguwa ma in ma majalisa ce kake zama wurin wani to da Allah ya zama mutanen kirki ne yan uwanka amma bai kamata ana ganin ka a wurin mutanen banza ba dan duk ranar da Allah ya tashi ɗoro musu wata masifa ko wani bala'i wallahi ba zai ware ka ba Allah ce mana a cikin alkurani ko zama muka zo muka yi a wani wuri muka ji ana maganganun banza mu tashi mu bar wurin wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'adid anhum wa ta'khudhu fi hadithin ghairi maganganu ka ji ana kutsawa cikin sha'anin ubangiji ka tashi gabar wurin kakka dawo sai ka ga sun canja magana wa in ma naka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi zalimin haka Allah ya ce da ma shaytan zai mantar da kai ai ta maganganu na banza sai daga baya sai ka tuno cewa kaga mutanen suna barna fala taq'ud ba'da dhikra Allah ce bayan ka tuna karka ci gaba da zama da su ma alƙawamin zalimi da mutane waɗanda suke azzalumai Allah ya ce da su azzalumai akwai wanda wallahi zai tafi wuta saboda dalilin abokinsa haka dan bid'a yana kan bid'a kai kana kan sunna in dai ba jawo shi zaka iya dawo ba to ka daina alaka da shi yana sunna kana suna yana shi'a yana zagin abubakar da umar kai kuma kana son abubakar da umar kuma wai abokinka ne ko yana ganin akwai wani addini da zai iya malamansa za su iya kawo masa wadda manzon Allah bai kawo ba shi ya yadda da wannan kai kuma baka yadda akwai wani addini wadda sabanin na annabi ba kuma kana tare da shi kuma ba wa'azi kake masa ba an yi magana ce a ah, kowa kamar shi ra'ayinsa to ka je ka zauna da yan ra'ayinka fahimtum tayyib رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء akwai wani da ake ce da shi Yunus ibn Ubaid Yunus ibn Ubaid ya ga ɗansa ya fito daga wajen wani malami ɗan bid'a sai shi ya bunayya ya kai ɗan ɗana min aina kararce daga ina naga ka fito sai shi aina fito ne daga gurin Amru ibn Ubaid Amru ibn Ubaid nan shine shugaban yan bid'a mu'tazila wannan bawan Allah ya ga ɗansa ya fito daga gurin shugaban mu'tazilawa wurin yan dan bid'a kenan ce to barin gaya maka ya kai dan dana liyana raka karatta min baiti khunsa wallahi in ganka ka fito daga gidan mutumin da ake ce da shi kamar dan daudu dan daudu mutumin da yake dan daudu shi ya fi soyuwa a gare ni naga ka fito daga gidan wannan malamin dan dan daudu me zai maka iyakaci shi ɗancinsa ne na duniya kadai amma wancan fa da aqida ka zai raba ka gaba daya yace to wallahi in ga ka fito daga wajen dan Daudu shi yafi alheri a gare ni kuma a gare ka akan ganka a gidan wannan mutumin kuma yace wali antal alqallaha ya bunayya zaniyan fasikan ka gamu da Allah kana mazinaci fasiki maha'inci ahabu ilayya min an talqahu bi ƙauli ahli al-ahwa' shi yafi soyuwa gare ni akan ka je ka mutu ka gamu da Allah kana bid'a kana kana zance irin na yan bid'a shine ahlul ahwa wato anan yana so ya nuna maka zina ha'inci shi yafi saukin zunubi a wajen Allah akan bid'a saboda mai bid'a fa kamar yana challenging annabi ne cewa manzon Allah abinda Allah ya turo shi bai isar da sakon ba haka Imam Malik ya bada duk wanda yake kan bid'a to kamar yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khana risala ya hayanci Allah ne akan abin da Allah ya turo shi shi yasa Muhammad bin ne yake cewa inna hadha al-ilma dinun wannan ilimi da kuke gani jama'a addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum to ku rinka dubawa waye za ku karbi addinin ku a wajensa ka daina zuwa gurin malami dan bid'a kana sauraron karatun sa akwai hadari kwarai da gaske akwai hadari kwarai ai ba komai ni ai ni na riga na fahimta kuma duk abin da zai faɗa zan gane haba ustaz duk abin da zai faɗa zan gane in eh, yanko maka wata masarar. wallahi ya ɗebe ka ai kawai in mutum ka yarda da aƙidarsa zauna gurinsa in baka yarda da aƙidarsa ba rabu da shi to me zai gaya maka akram kallah me zai gaya maka zai kokari ne ya share maka ya wanke maka mummunan hanyar nan tasa haka zai gyara ma ita tun kana kin abin sai kaji kana so tun kana kin abin sai kaji kana so yanzu misali kana kyamar zina ba ka son zina sai Allah ya jarabe ka da aboki kun haɗu a makaranta ko a wani wuri mazina ce yana zuwa yana yi tun baka gani har kana gani yana kawo 'yan mata a gaban ka kana kautarwa har ma abin ma za ka ji ma ka ma saba da shi kawai to shi ne illar zama da mutane na banza kawai ba bahaushe ya yi gaskiya zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai ka nisanci mutum musamman a wannan zamani da ake warwashe wa mutane su. duk mutumin da kaga yana shakin yana rawa akan harkar alkur'ani da hadisi bai sallama ya mika wuya akan bin alkur'ani da hadisi ba to wallahi kai taka tsantsan da zama da shi dan ku wallahi zai maka asarar imaninka da aqidarka wannan ita ce gaskiyar magana ba wani compromise ba ba wani raba kafa yau dan jam'iyya ma kana ganin jam'iyyar sa yake bi yake bauta mata ballantana aqidarka kai wasa da ita ko musamman kai da baka da zurfin ilimi kaga mutum malam ya ɗauki rediyo ya kunna ya sa yana sauraron malami dan shi'a dan shi'a mai zagin bai an san dan shi'a ne ce ya kai wallahi tafsiri yake ni ina saurara a in ya faɗi barna ai zan gane a a ba ba kowane malami ne ma yake iya gane barnar su ba sai malamin da ya isa malami ai duk malamin da aka ce yana da datti ka rabu da shi kawai ga malaman sunna na kwarai suna nan da yawa ba gwanda ka je ka dauki qur'ani ka bude kai ta tilawa wa bihu alheri ba ya je shuka maka wata shubhar da zai jefa maka matsala akan aqidarka to kaga yace ka rabu da zama da dan bid'a ala tara Yunus yunus ibn ubayd قد علم أن الخنثى لا يضل كو لا يضل ابنه عن دينه yanzu kai mai karatu ba ga cewa wannan bawan Allah Yunus bin Ubaid yana ganin cewa ai dan Daudu bai zai iya batan masa da ɗansa ba amma wa anna sahibal bid'ati yudillu hatta yakfur cewa ma'abucin bid'a zai iya batan masa da ɗansa har ma ya kai ga kafirci sai ya kamata a kiyaye wahadar sun mahadar ahala zamanika khasatan malam yace kai ta ka tsantsan ka kiyaye dan uwa mai karatu ka kiyaye ka yi taka tsantsan akan mutanen zamaninka da kai ake ka kiyaye alaka mutanen zamanin kai taka tsantsan ba kowane mutum ne za ka yi alaka da shi ba wallahi wani zai kai kai ka wanzur man tujalis ka duba da wa za ka rinka zama wa mimman tasma'u ka rinka duba waye za ka saurari zancensa wa man tashabu ka rinka duba da wa za ka yi abokantaka fa innal khalqa ka annahum fi riddatin illa man asamahu Allah minhum ka sani cewa yanzu halitta mutane kai ka ce kamar suna cikin ridan ne sai wanda Allah ya kubutar da shi ma'ana mutanen kirkin kaɗan ne idan ka kuskure ka fada hannun mutanen banza zancen ka ya ƙare ka zo ka fada kana tattare da wani ka mutuwa ta zo maka Allah ke wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi du'ad wa bishra lil mirisi wa sumamatan ko wa sumamata aw aba hudayl aw hishaman al-futi aw wahidan min atba'ihim وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم ya sake ba mu ka'ida ya ambato sunan wasu manya-manyan malamai na bid'a na duniya turaku waɗanda sun taimaka wajen yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu ya ce duk mutumin da kaga yana sha'awar zama da waɗannan ko yana sauraron su ko yana bibiyar takaddunsu yana karantawa to kai nesa da shi idan ka ga mutum yana ambatan ibn abi du'ad ku rike sunansa ibn abi du'ad ka surgumin dan bidiya ne da bishrul mirrisi da sumama da abu hudayl ko hisham al in ka ga mutum yana yaban waɗannan jama'a waɗannan su ne ahlus sharri wa ulama'ud dalal malamai ne a duniya amma masharranta ne kuma malaman bata ne in kana neman malaman da suke kan bata ka samu waɗannan sai kai Fatiya kai kwana suna daga cikin malaman jahmiya malamai waɗanda suke suna yaƙa sunar annabi da faɗa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ka ga yana yabon waɗannan mutanen ana baka darasi ne ka kiyaye ko kuma wani daga cikin mabiyansu ko kuma cikin ashiya'ihim masu taimaka musu da mabiyansu duk a matsayin ashiya ne to ka kiyaye shi fazarhu lalle wannan mai son su din nan mai yaban su sahibu bid'a ne ba abucin bid'a ne malam yace fa inna haula'i kanu ala ridda waɗannan suna kan ridda ne waɗannan sun ma ridda to ka nesanci wannan mutumin da yake yabon waɗannan riddaddun malaman yake ambatan su da alkhairi da kuma duk wanda ya ambata a cikinsu duka nisance su yanzu wannan irin bishinal medrisi da ibn abi du'ad suna daga cikin malaman da a lokacin mulkin ma'amun sarki ma'amun sarkin da ya yi azaba wa imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbali da kuke ji ya yi zamani da wannan sarki da ake ce da shi mamun duka ya yi ta yi wa imam ahmad duka su wannan bishirar marisi da su ibn abi su suka yi ta ziga wannan sarkin suka ce sai halakar da imam ahmad idan suka dake shi suka dake shi sai ya suma sai ya farfado sai a ce ya tashi ya gaya wa mutane cewa alkur'ani ba sifar Allah ba ne halitta Allah ne kawai dan me ake dukan imam ahmad wai don bai ce ƙur'ani halittan Allah ba ne wai sai dai ya ce ƙur'ani shi ma halittan su aka yi kuma ƙur'ani ba halittan Allah ba ne sifar Allah ne don magana Allah ne idan ka ce ƙur'ani halitta Allah ne to ka ce wani ba'adi wani bangare na ubangiji shi ma is created kenan halittarsa aka yi subhanallah kenan Allah ma halittarsa aka yi to waye halicce shi kun gane implication din matsalar ko mun yi wannan karatun da ku a cikin karatukan da suka gabata watannin suka gabata alqur'ani ba halittar Allah bane alqur'ani sifar Allah ne dan kuwa alqur'ani magana Allah ne malamai ahlus sunna na kwarai sun tafi akan wannan ka'ida ta alqur'ani sifar Allah ne daga cikin su akwai imam Ahmad Allah ya jarabe shi rayu da wannan sarki Mamun waɗannan malamai na bid'a su ne malaman fada malam fada kenan su suke gindin sarki suke ce ka bashi gashi ka duba girman imamu ahmad littafin da guda daya imamu ahmad musnad yana da hadisi ya fi dubu arba'in imamu ali sunna ake ce da shi saboda takatsan ne imamu ahmad idan an gayyace shi gidan wannan sarkin gidan gwamnati wallahi ruwa in an kawo musu na sha baya sha aka ce ya aka ya imam ya ce a'a wancan ruwan nan daga ina yake ba ku banna kawai sha na gidana su kwantar da shi su masa shegen duka malam sai ya kusa su ma zai mutu imamu shafi'i aka zo kansa aka ce ka bada ya ce imam ahmad kaga ni gaskiya ba zan iya jure dukan nan ba yawa mai tawili kawai dukan nan yayi yawa ba zan iya ba ji imam shafi'i ka san abin jiki jiki ne wani zai zuba gadon bayansa a masa dan karen duka zai shanye ya miƙe tas wani kuma in yada da ku wallahi sai dai a zuba mai ruwa <laughs> wallahi zai tashi ba imamu shafi ya ce wallahi ba zan iya ba ka ba mu dama kawai mu tawili sai aka zo kan imamu shafi yaya ƙurani halittan Allah ko ko sifar Allah ka ci duka imamu shafi ya ce jama'a saurara ya ce attaura linjila zabura sufi ibrahim wa musa alqur'ani kun ga waɗannan biyar halittan Allah ne aka ce wuce ka ci baka gane ba ko na san baka gane ba <laughs> waɗannan me ke nufi waɗannan tsun <laughs> to ya kamata malam ka koyi tawili saboda abin da zai je ya dawo ko wata ran za su rutsa ka za su baka kashi ka sai <laughs> ka san inda za ka kauce ba wani wani sahabi an rutsa shi ba aka ce zagi Allah ya zagi manzan Allah in ba haka ba zai ci uban duka yahudawa suka ce za mu maka raga-raga ce kawai ya buɗe baki ta zagin Allah ta zagin manzan Allah aka ce je ka ka tsira ka kubuta ya zo gaba ɗaya rasa me yake masa daɗi ya ce ya rasulallahi na yi abin halaka manzo Allah ce me faru yace wallahi sun tsare ni sun ce in ban zage ka ba ban zage Allah ba za a kashe ni za a mun kaza sai annabi yace sai ka zaga sai ce gaskiya na zaga <laughs> sai annabi yace to yaya yaya zuciyarka take ciki a wannan lokacin sai ce tab ai zuciyata a cike take da imani ina san Allah ina san manzon Allah amma duk da haka na zage su saboda gudun wahala sai manzo Allah ya ce je ka ba abin da ya same ka wannan shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa man ukriha da qur'ani ya faɗa banda wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa a cike take da imani almuhim ba wannan tarihin nake so na kai mu ba waɗannan malamai yanda muke magana malam fada dinnan su dinnan da su aka hada baki aka je aka sa aka doki imamu ahmad aka yi mai azaba idan har a wancan lokacin an samu malaman da suke makale a gindin gwamnati suna ba wa gwamnati fatawar da ta dace da ita to kuma ɗabi'an malamin gwamnati galibai zigawa yake yi a cutar da sauran malamai waɗanda ba sa tare da shi shine illar ka liƙe wa ƙazaman mutane to kaga dole mutum ya taka tsantsan musamman 'yan siyasa duk wanda ka bari ya ɗebe ka a matsayin siyasa to wallahi zai kai kai baro yanzu kai ya ja ka kana ta masa hidima a jam'iyyarsa ana ta ihu da ko ana wayewa da sauransu ana nan wata rana mai gidansa daga abuja zai ce canja jam'iyyar sai ya canja kai kuma duk jama'a sun san kai dan kaza ne to mai gidan naka shi wanda kake bin ya canja jam'iyyar to ya za ka yi sai ka canja bayan ka gama wanke ta ka gaya mutane kaza kaza kaza kaza to mai gidan naka wanda yake baka ci da shan ya canja to kaga ya kai ka ya baro shi dama rashin mutunci ya gaje shi kuma ba wani matsala bane dan an masa ku duba yadda ake cin mutuncin 'yan siyasa ku duba yadda ake wulakanta mutane amma ba su damu ba gobe ma sai sun dawo saboda me kudi mulki amma kai ustaz malami mai karantar da alkurani da hadisi ba za ka iya jure wannan wulakancin ba kuma kayanka kayanka baya expire baka gamawa baka da baka da tenuwa kullun kana kan yi ne yaushe zaka bari ka jefa kanka cikin wannan rikicin cikin hayaniya ka bas su je su ta yi a ce mutane ku duba na kirki ku zaɓa nan amma a shiga da kai za a je ana ihu hayya hayya kaza kaza wani wani ma ya zuya ce akar maka Allah dan abu kazan ka wallahi sai mun ma kaza ban ce ya kare za ka ja wata aya sai da wallahi tallahi to ya kamata ku sani rayuwa tana da buƙatar mutum ya saita al'amuransa ku yawancin ku matasa ne yanzu kuke tasowa duk wanda bai yi wa kansa tsari a rayuwa ba wallahi za a kai shi a baro amma dai kuna ganin duniyar kun ga yadda take wa mutane ko kun ga yadda take juya wa mutane ko wasu ba suna nan a kwance a asibiti yanzu bakin ciki goma da ɗari kuma wannan bakin cikin aka nawa lahu kafin a je kiyama kenan dan barnar da wani yayi ba ta gyaru a nan duniya ba bakin ciki da damuwa kuka da hawan jini sai an je kiyama Allah ya tsare mu to waɗannan mutanen an ce a nisance su ne saboda mai suna yakar mutanen kirki ya kamata ka yi abokantaka kuma ka kaunaci masu yakar mutanen kirki bai kamata ba bai dace ba da irin su sumama da aka faɗa ya ce to ka rabu da su malam ya ce wal mihinatu fil islami bid'atun wa amma al yawma fayumtahanu bis sunnati لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقوله لا لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق صدوقا كتبت عنه وإلا تركته سيتي أقائد مسلمتي المحنة وتجرب متن gwada mutum ba a san a musulunci ka ce bari mu gwada wani sani ko una fahimta ana fahimta na ka yi wani abu don ka gwada wani a ka'ida musulunci ba a so ka bar mutum a yanda yake ka yi masa fatan alkhairi amma yanayi yanzu ya sa dole a gwada mutane saboda in ka ce za ka karɓi mutane haka ba tare da gwaji ba to za ka ɗebo kura ka zuba a gidanka shine ce wal mihinatu fil islami bid'a Jarraba mutum a musulunci bid'a ne amma al-yawma a wannan rana a wannan kwanaki a wannan zamani hannu bis sunna ana iya jarraba mutum akan sunna a gane dan sunna ne ko dan bid'a ne asali jama'a akan dukkan wani musulmi za a yi mai fatan alkhairi ne kuma a ce mutumin kirki ne kuma a kyautata mai zato shine asali wannan ita ce ka'ida idan dai mutum babu wani abin da ya bayyana na barna a tattare da shi to ba ka da dalilin da zaka soke shi ko munafiki ne in dai ba munafincin ne ya bayyana ba ba ka da dalilin da zaka iya sukansa sai dai in munafincin ya fito fili kenan musulunci bai ce ka bi diddigin dan uwanka ba to amma a irin lokacin yanzu lokacin fitina da jarraba baka san waye naka ba waye ba naka ba dan wani zai iya shigan bultu ya zo ya maka illa to dole ne ka jarraba mutane don ka tabbatar waye naka waye ba naka ba shine yace yau babu laifi shi yasa aka ruwaito ana cewa kun ga wannan ilimin wannan addini inna hada dina ko inna hada ilma dinun wannan ilimin da kuke gani addini ne fanzuru an manta man ta'khuduna dinakum ilimi din nan na sauraron karatu addini ne ku san ga wani malami za ku je ku karɓi addinin ku kenan ya halatta ka gwada malami ka gane dan sunna ne ko dan bid'a ne na'am dan kada ka je ka fada hannun bara gurbi ya je ya kai ka ya baro dazu dazu nan wani ya bugo mun waya daga ban sani ko daga Nijar ne ko daga wata ƙasa ne ya bugo mun waya ce yace yace ba daga najeriya ba ne ya ce dai wai wani malami ya ba su wata ya ce wai ya halatta wai kirista ma ya zo ya je a kirista kafiri sa iya zuwa su aure ya'yan musulmi tunda mu ma muna zuwa aure nasu kuma ce shi ma dai akar makallau ne a haka ya loda shi ya ga cewa bari dai ya nemi ƙarin haske da bayani wannan bid'ar da ake yakanta akwai wanda zai zo kada mata kararrawa ya kira ka ce ka yi ta idan an ce abi annabi sai ta ah, kai yanzu kai kai saka ba annabi kai kai saka ba annabi haka suke gaya mutane kuma gashi qur'ani cike yake a ce abi annabi ai ka bi annabi daidai gurgudu to idan baka ba annabi ba sai ka buwa wa za ka bi san zuciya da ra'ayi to jama'a ba laifi dan ka gwada mutum ka tabbatar yana sunna ne ko bid'a ne dan ka san aina ya fuskanta ka san ina za ka je ko musamman ma irin wannan zamani yanzu da aqidu suka yi yawa dan akwai wanda in kai abokantaka da shi kana tare da shi duk masifar da ta same shi kuma tare kuma kai ma ta shafe ka ko ba ka to dole sai kai taka tsantsan malam ya kama maganganun malamai cewa la taqbalu alhadisa illa mimman takbaluna shahadata ko hadisi din nan kada ku karbi ilimin hadisi in ba ga mutumin da za ku iya karban shaida a hannunsa ba ana nufin riwaya ta hadisi ba a karba sai wanda ake iya karban shaidarsa a wajen alkali shi sa ga masu rauni ba a karban riwayarsu akwai makaryata mutumin da makaryaci ne ba a karban hadisin annabi ma a wajensa dan zai iya yi wayewa annabi karya imam bukhari yana ba da labari ya je wajen wani sa neman karatun hadisi eh tarar da shi a gona ko a bayan gida zai karba hadisi a wurin sai ya ga ya kira dabba yana kiran dabba yana ya cire ƙwarya haka yana miƙa mata yana yana kiranta sai ya leƙa ya ga ba komai ya ga kuma yana kiran dabbar a haka dan ta zo ya kame ta yanzu wannan ba yaudara ba ne ka faɗa sai ce tab yace yanzu wannan mutum haka yake ce to ba zan karɓi hadisi a wajensa ba kawai sai yace sai an jima nayi gaba yace in dai zai iya zuwa dabba abun tausayi yayi mata wannan to ai ba mamaki ya dan yi kwana ya faɗi wani abin da ba shi bane ba mutumin da tuhuma kawai tuhuma suspects ana tuhumansa ne akan ƙarya ba wai fa an tabbatar yana yi ba tuhuma ake yana yin ƙarya to wannan korewa sa ba a karba wanda aka je yana yin ƙarya a cikin mu'amalarsa maganganunsa na mutane a lokacin asuri riwaya an ji yana yi wa abokanansa ƙarya ko a gida yana ƙarya to ba a karɓan hadisin annabi a bakin shi duk hadisan nan da kake ji sai ingantattu daga bakin amintattun mutane suka tafi kaga mutum cikin malaman nan magabata zai ce ma wallahi ban taba ƙarya ba kai ustaz ka ba ya ka gani kai ko mu bi layi layi yanzu ai wani alkawarin Allah in dai garin Allah ya tashi kafin dare yayi sai ya zuba guda saba'in alkawari ne dariya ba to wani ya ce haba malam haba malam <laughs> wai haba malam ai yanzu ba a cin abinci ma sai da ƙarya wanne wa ya zo yana wa'azi ana cewa kaza kaza ai gaskiya ce kai haba malam ina gaskiyar take ina take wai yanzu wai sai kai ƙarya zaka ci wai haka suke faɗa wai kuma wallahi ba haka bane wallahi akwai wanda ba sa yin ƙaryar wallahi a kasuwar su wallahi bai zai ma ƙarya ba a mu'amalar sa wallahi bai zai ma ƙarya ba kaya ne yanda ya siyo shi ga abin da ya ci riba ba sai ya ma ƙarya ba kuma bai zai ma ha'inci ba bai zai sayar ma abu mummuna ba yana da garanti akan wannan to dan me zaka ce wai duk mai neman abinci wai makareci ne aikin gwamnati ne an dauke shi karfe kaza aka ce je kuma karfe kaza yake zuwa karfe kaza aka ce tashi kuma karfe kaza yake tashi akwai mutanen da gan su ba addini bane da su a ido amma wallahi kariyar ka ce suna cin haram a wurin aikin su yanzu wani malami ne a jami'a baya ba malamin addini bane boko ne iyaka boko dan boko ne na fitar hankali amma ina gaya maka ku. duk sa idan ya makara ko ya yi fashi ko minti goma ya makara ko minti biyu ya makara idan an zo an turo masa albashinsa sai ya buga lissafi da kalkuleta iya adadin lakcocin da ya yi kowace lakta nawa take ci na kuɗi sai ya ga awa nawa ya yi minti nawa ya nawa ya rasa sai ya waro wannan kuɗin sai ya dawo da shi wa jami'a ana mamakin mutumin nan akar kallahu ba komai ya ce a'a akwai matsala gaba ku karbi kuɗin ku akwai wanda biro wannan wallahi tallahi baya amfani da na ofis biro da na aikin ofis shi zai yi amfani da shi yana gama aikin ofis zai ajiye musu kayansu ya nemo na sai sa aljihu babu wani abun ofis da yake amfani da shi kwata-kwata wallahi saboda tsabar ta kuma ina so na gaya maka ba wai malami ne na addini ba dan boko ne so yanzu irin wannan ya kamata kai kudin goro ka ce duk mutane duk da suke waiwai haram suke ci ka yi wa kanka adalci akwai wanda wallahi sai dai iya mutu da ya bada cin hanci sai dai ya mutu akwai malamin da na san shi a jami'a ni na je wurinsa wallahi babban dokta ne ya dade gogaggun yan boko amma fa baya cikin mutanen da zaka ce yau ga san su ne waliyai ko wayewa da sauransu a rayuwarsa ya ce tun da ya mallaki hankalin kansa ya ce wallahi tallahi bai taɓa rasa sallar asubahi a masallaci ba ko Jami. a duk inda yake sai dai yana cikin jirgin sama yake gaya wa wani dan uwansa ya ce duk ranar da baka ganna a masallaci da asuba ba to ka ɗauka na mutu kawai ku tafi da likkafa ni ku je ku binne in ko ba haka ba to ina cikin wani mugun rashin lafiyan da in Allah ya so yadda sai dai a kai ni asibiti ba zan iya tashi ba amma in dai zan yunkura wallahi sai ka ganna a masallaci kuma wallahi haka ne babu ruwan sama da yake hana shi zuwa masallaci ba wani duhu ba wani yanayi da yake kullun yana zuwa masallaci ko limamin masallacin bai sai ce ya fi zuwa masallaci ba mutumin nan yana na akaram kallah wallahi yanzu idan kun gitta da shi ko sallama ba za ka yi mai dan rigarsa ba ta da kyau amma ya kai matsayin profesa a boko kuma kullum yana ofis ɗinsa lokacin aikin nan kullum kuma ba zai tashi ba sai lokacin da ka'ida ta ce ita shi kuma ƙaryar ɗalibi ya ce wai yana da lacca da shi wai ya makara minti ɗaya ƙarya yake wallahi kuma ƙarya yake ɗalibi ya ce wai yau laccar wani ne wai yau bai zo ba wallahi a'a kuma in dalili ya sa ya yi tafiya ko na abu to sai ya compensating abin da ya rasa sai ya zo ya rama wannan malam akwai su da yawa kai ma na baka dama zaka faɗi mutane da yawa to haka ake so mu zamanto mutane masu tsayuwa da tsayuwar mu masu gaskiya da riƙon amana kuna tare da ni shaida hadisi ilimi kar ku karɓe shi sai ga wanda kuka yadda da shi wa tanzura fa in kana sahiba sunnatin lahu ma'arifa ka duba idan ma'abucin sunna ne yana da sani sadukan amin amincewa ne mai gaskiya ka tafta anhu ka rubuta ka karba da gare shi wa illa taraktahu ka rabu da shi kawai wa idza aradta al-istiqamata ala al-haqqi wa tariqi ahli sunnati qablaka kai mai karatu idan ka so ka samu tsayuwa da istiqama a bisa gaskiya da kuma hanyar ma'abuta sunna waɗanda suka gabace ka فهذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين ka nisanci ilmul kalam ilmin su mantiki da sauran jayayya a addini almira'a wal jidal da kiyasi da munazara fi din duk ana nufin musu addini ka nisanci wannan fa inna sima'aka minhum idan dai kana sauraron irin waɗannan mutane yan musu da jayayya a addini wa illam taqabal minhum ko da baka karbu zance a gurin su ba amma yakdahu shakka fi qalbika ko yakdahu shakka fil qalbi wallahi sai ya jefa maka shakka a cikin zuciyarka wa kafa bihi qabulan kuma in dai har an sa ma shakka a zuciyarka to ai shikenan ya isa kamar ma ka karba ne ma fatahalika ko fatahaliku sai ka halaka amma kanat zandaqatun qattu ba a taba samun zindikanci ba kwata-kwata wala bid'atun ko bid'a wala hawan ko san zuciya wala dalala ko bata illa min al-kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas sai face a wurin yan jayayya da kuma musu a cikin addini da wanda za su sa maka shakka a cikin addininka waɗannan kuma wahiya abwabul bid'ati sune kofofin bid'a wa shukuki da kuma shakka wa zandakaci da zandikanci abin da yake nufi ka daina alaka da mutanen da suke jayayya a cikin addini Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kada ka yadda ka rinka mujadala a cikin ayoyin Allah babu mai mujadala a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai so jujjuya wanda suke a bayan ƙasa kada ya ruɗe ka masu jidali akan qur'ani wannan qur'anin ma fa akwai masu musu akai saboda sun sha ilimi sun goshi wai shin magana Allah ne ko ba magana Allah bane magana Allah ne ko magana dan adam ne kuma wannan eh, alqur'anin garanti ne ko ko akwai shakka yaqini ne ko akwai shakka duk akwai masu musu akan wannan yana fa'idantar da yaqini ko koyaya da sauransu bai kamata ka shiga addini da yake tattaunawa akan irin wannan abin da zai samu shakka akan addinin ka ba Allah dai ya ce wa manzon Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya wahayi ne ake masa wahayi ku kaga ai gaskiya ne fallaha Allah fi nafsika kayi taka tsantsan lalle lalle lalle akan kanka wa alayka bil athari wa ashabil athari wat taqlidi kai riko da hadisan annabi shine al athar wa ashabil athari kuma kai riko da malaman hadisi wa taqlidi kai koyi da su fa inna ad-dina innama huwa bit taqlid kaga addini dai ana yin sa ne da koyi da waɗanda suka gabata ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin koyi da annabi da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in wa man qablana da kuma wanda suka gabace mu lam yad'una fi labsin magabatanmu na kwarai ba su kira mu akan abin da zai rikitar da mu ba cikin al'umma da suka gabace ba su jefa mu cikin rikici akan addini ba faƙalliduhum wastarih kai koyi da su ka huta bawan Allah wala tujawid al-athara wa ahla athar kada ka ketare hadisin manzon Allah a rayuwarka kuma kada ka ketare ma'abuta bin annabi sallallahu alaihi wasallam waqif inda mutashabihil qur'ani wal hadisi ya kai mai saurare ka tsaya a wajen alqur'ani wanda yake mutashabih za mu yi bayani me ake nufi da mutashabihil qur'an wanda yake da kamanceceniya da yawa ayoyin da suke masu kamanceceniya ka tsaya ka natsu ka zaɓi abinda malaman kwarai suka zaba maka wal hadis da kuma hadisi wala taqis shay'an kada kai kiyasan wani abu Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد jama'a a cikin alkur'ani Allah ce shine ya saukar da ayoyi daga cikinsu akwai ayoyi waɗanda suke mukamai. masu ma'ana taryam direct ma'ana ana faɗa za ka fahimta akwai kuma masu ɗan rikitarwa akwai ayoyin da suna da ma'anoni fiye da guda ɗaya waɗanda suke zukatansu akwai karkata sai su zo su zazzaɓi ayoyin da suke da ɗan rikitarwa ɗin sai su je su ɗauki ma'anar da ba ita Allah yake nufi ba don su halakar da mutane don neman fitina da neman tawili ba na gaskiya ba wanda ba wanda ya san hakikanin tawilin in ba Allah ba amma waɗanda suke sun yi zurfi a cikin ilimi kullum cewa suke sun yi imani da dukkan abin da qur'ani ya zo da shi kuma duk daga wajen ubangijinsu ne ba wanda yake tintintini ya gane wannan in ba ma'abuta hankali ba yanzu a cikin alqur'ani akwai al akwai al-muqayyad akwai almujmal akwai almubayyan akwai annasir akwai al duk wannan akwai shi a cikin maganganun Allah a cikin alqur'ani akwai bukatar ka sahibanci malamai na kwarai su bambance ma tsakanin mutlak da muqayyad su bambance ma maganar da ke gamammiya da ke bantacciya su bambance maka tsakanin wanda aka shafe da wanda hukuncinsa yana nan har yanzu su bambance maka tsakanin hukunci mai faɗi da wanda yake bayi da faɗi duk wannan yana buƙatar ka sahibanci malamai na kwarai su nuna maka amma ma abuta fitina da neman sharri to kullum suna bin abin da yake mai dan rikitarwa ne don su batar da mutane su ne ahlul zaighi kenan waɗanda ma'abuta karkata da taɓewa Allah ke. wala tadlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli bid'a kada ka nemi wata hila daga gare ka wata dabara daga gare ka da zaka yi wa 'yan bid'a wai raddi fa innaka umirta bisukuti anhum idan dan bid'a yayi magana an ce kai shiru ka kame bakinka ka matukar baka da ilimin da zaka iya mayar da masa martani a nan gurin jama'a yana so ya ja hankalinmu ne ga waɗanda suke son su shiga musu da malaman bid'a ko da yan bid'a wataƙila a kasuwa ka haɗu da wani ɗan bid'a ka ce ya gayyace ka za a yi musu a zo a ta tafka musu to an hana ka ka kirkiri ƙarya ko wata hila daga gare ka wai don ka mayar mai da martani akwai wanda zai zo ya zauna ma ya kirkiro hadisi ma babu shi ya annabi ya ce kaza kuma wai dan yayi raddi ne wancan kar ka yi haka aslan ma kar ma ka shiga jayayya da shi din kwata kwata kai an ce maka ka yi shiru ne kada ka jefa bakinka akan abin da ya shafi yan bid'a abin da suke yi dan akwai dan bid'a da in ka shiga kana tattaunawa da shi wallahi sai ya halakar da kai ba wai kai ɗaya ba ma masu sauraron kuma wallahi sai ya halakar da ku eh, musu jayayya malam ilimi ne kwarewa ne akwai wanda zai zo wallahi malam bayi da gaskiya amma wallahi yana da hila da zai iya halakar da kai tabar da kai wani malamin bida a ƙasar nan ya zo zai yi jayayya da wani malamin sunna malamin sunnan bai gane ba bai san cewa harkar ita mujadala dinnan karanta ta ake sai an iya dan mutum malami ne yana da karatu yana karantarwa ba kowa yake iya shiga cikin musu da jayayya ba za mu zo mu karanta ku ji misali shi wannan malamin bid'a da yazo zai zauna da wancan malamin ya kware gogagge ne shi wancan malamin suna zuwa ka san me fara ce masa shi malamin bid'a sai ce wannan sunna yace kaga kai abin mu ce komai masu sauraro fa suna nan an haɗu sai ce ka haddace hadisi dubu ɗaya malam wannan ya shiru ya ce to ban haddace ba amma dai za mu buga da kai ya ce a ai in dai baka haddace hadisi dubu ba ai baka isa kai magana da ni ba kuma shi nan ba bai haddace dubu ba amma ka duba tsabar buge shi kuma ya kuskure ya ce bai iya ba malan jahilai aka fara ifo ha an kada shi an kada shi ashe bai da ilimi ma bai haddace hadisi dubu ba to kaga anan gurin da ya sani da sai ya ce masa a ina aka ce sharadi in za ka yi munazara ko mujadala da wani sai ya haddace hadisi dubu a ina aka faɗa bayan inda aka faɗa haka amma shi ne kullum yana neman abin da zai za a samu gajiyawar ka ne da ka zo kana ina wani zai hada sallah ya sai ce kai wannan an gama da shi kawai mu muna bin wancan malamin kawai <laughs> to shi za kar ma ka shiga shi ya fi maka alheri ai kun ji na taba gaya muku labarin mujadalar da albani yayi da da wani mutum da ya zo yana yana da awar shi ya san gaibu Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama babban malamin hadisin nan wani ya zo ya goge wai shi ya san ilimin gaibu maganar da ake cewa wai ba a san gaibu ba duk bai yadda ba shi shi ya san gaibu kuma in akwai wanda ya isa mujadala shi bismillah sai aka tura shi je gurin Albani za su yi mujadala da shi gashi ya zo ga Albani nan ka san dai matsayin Albani shi na wani ya goge akwai kasassukansa da yake mujadala da yan bida abin ya baka sha'awa ya goge ya goge kwarai da gaske sai ce ka zo mai mujadala da kai ce a kan mai facewa eh, ya san gaibu a kan ce kai ka san gaibu ya ce kwarai eh, kuwa za mu buga da kai sai malam albani ya ce to kafin mu fara ina da sharuɗa kafin mu fara mujadala ina da sharuɗa sai shi malamin da yake cewa ya san gaibin sai ce me sharuɗan faɗi sai malam albani ya ce an gama mukabala kuma <laughs> eh? ya ce an gama mukabala kai da kake da'awar ka san ilimin gaibu to ni kuma na ce maka ina da me ina da sharuɗa to ya kamata a ce kasan su ai to dan <laughs> dan me zan zo bata lokaci na da tattare da kai yanzu da Allah wannan yanzu wannan mukabalar ka duba ilimi da gogewa aya ya ja masa a hadisi ya ja masa a cewa yayi shi babban malami ne a wato akwai abin da zaka buga wa mutum hankali kawai ya rasa yadda zai yi a'a ai kaza ai an gaba ni ina da sharuɗa kace na faɗe su kaga baka san su ba in kuma ka san su faɗi su bai iya faɗa ba yace ta yi ka tafiya ka kawai <laughs> da yanzu in ni ne da kai akar maka lawo za ka shirya ka je labirari kai ta bincike ayoyin da Allah ya ce ba a san gaibu ba ka nemo hadisai da maganganun malamai da aka ce ba wanda ya san kullu ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana dukkan da haddato ayoyi da wani abu ina ina akwai abin da baya bukatar wannan wallahi karanta shi za ka yi kawai shi din ka jefa masa wata tambayar da wallahi sai ta sashi gumi dan dai ba jin larabci ne da yawa yanku amma akwai mukabaloli da ake na duniya gogaggun malamai wallahi an wata mukabala in ka ganta sai ka kusa mutuwa da dariya Allah rike ka yadda ake wajiga mutane malam to shine aka ce wannan a duniya babu mukabalar da aka yi ta kwata-kwata bata wuce minti ɗaya ba ita ce asra muƙabala fil alam nan da nan an tattare an haɗa kaya an gama an kammala ta kawai an faɗi sakamakon zaɓe kawai <laughs> to Allah ya ganar da mu ina fata ana fahimta amma dan manan malami yana nuna mana karka yadda ka nemo ta hila da zaka yi wa dan bid'a raddi wala tumakkinhum min nafsika karka yadda ka ba wa dan bid'a dama har ya ratsa ka a a kai shiru amma alimta أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع كي بك سني با بك سن محمد bin Sirina با wani babban مالمي cikin manyan manyan tabi'ai ahlul ilmi yana cikin malamai mashhurin bil ilmi wat taqwa wal ga taqwa ga tsoron Allah amma wallahi bai yadda shiga mukabala da wani dan bid'a ba a mas'ala guda ɗaya. wala sami'a minhu aya aya ɗaya ma bai yadda saurara daga bakin wannan dan bid'a ba daga littafin Allah min kitabillah fa qila law sai aka ce ah, ya imam a matsayinka na babban malami mashhuri sananne yaya aka yi ga wannan yazo za a yi mukabala da shi baka yadda ba sai ibn sirina muhammad bin sirina manya-manyan tabi'ai sai ce akhafu an yuharrifaha ni ina jin tsoron kada wannan dan bid'a ya zo ya juya wannan ayar fa yaqa'u fi qalbi shay'un alhalin ma kada ma wani abu ya je ya rataye a cikin zuciyata na ji wani abu shi yasa ma ba zan saurare shi ba ina fata an fahimta kawai ya shiru ya rabu da shi shi yasa ai wani malami yake cewa idza nataqa safiku fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa gaja dolo maloho maho yayi magana kakka kula shi kai shiru shi yafi yayi kasurutun da zai kakkace mai komai akwai wanda kana masa magana ka kara masa matsayi malam amma ka ɗauka ma bai yi ba kai banza da shi fa khairun min ijabati sukutu amma mu yanzu a wannan zamanin cewa za ka ai wallahi malam ya ji tsoro ne ba ya ki kula shi wallahi tsoro ta yi to kun ga wannan ku kula idan har ibnu sirina wani ya zo zai yi mukabala da shi ya ce bai yadda ba zai mukabala da shi ba to ya kamata kawai kowane malami don shi yana jin cewa shi malam ne yana karatu yana karantar da mutane ya zo ya shiga mukabala da wani ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne don mukabala tana buƙatar gogewa karanta ta ake malam adabul bahthi wal munazara halin tafai aka yi su shankidi Allah musu rama yace wai za sami'ta kolo rajula na inna na nu'azzimu laha. إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه أنه جهمي ga wata hila wata dabara duk lokacin da ka ji mutum yana ce maka ai mu muna girmama Allah idan ya jiyo maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai mu masu girmama Allah ne to ka rabu da wannan wani technical stamps ne waɗanda 'yan jahamiya suke yi ya ce ka rabu da shi jahamiyi ne idan ya ji hadisai da suke magana akan sifofin Allah kamar abin da ya shafi hadisin nuzul da kuma hadisan da suke magana akan muminai za su ga Allah ranar tashi alkiyama sai su a ai mu muna girmama Allah tabaraka wa ta'ala ashe abin da suke nufi mu mun girmama Allah Allah ya fi karfin a ganshi shine abin da suke nufi ina fatan kuna fahimta a ai mu muna girmama Allah ai Allah ya fi karfin a ce yana saukowa daga sama ya zo wannan saman kaga kai da baka yi karatu ba sai ka ɗauka wanda ya ce ma muna girma Allah ba ya ka dauka abun bi bane ba ashe yana nufin suna girma Allah ba sa aiki da waɗannan hadisan da annabi ya faɗa kuma wanzan Allah ne faɗa hadisi karara cewa lalle Allah yana saukowa daga sama inda yake diddare sai ya zo wannan sama wace irin saukowa irin wacce ta dace da shi kuma Allah yana faɗa yake cewa waye mai neman gafara an gafarta masa man yad'uni fa astajiba lahu waye zai roƙe ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfir la waye zai nemi gafarata a sulusul lailil akhir karshen dare kasin dare na uku na karshe lokacin kana cikin bargo kullum yasa malamai suka ce bari ga muku wani sirri malam Allah ya mamu dacewa duk mutumin da yake neman wani abu a wajen Allah ko yake son Allah ya bashi wani abu a duniya ko a lahira to ya lazimci dare wallahi insha Allah za ka samu in dai za ka rinka tashi karfe uku uku da rabi ka yi haƙuri da wannan baccin ka murtsike ka yi alwala ka yi asuwaki ka tashi ka yi raka a biyu uku hudu abinda Allah ya hore ma ka daga hannu ka ce ya ubangiji dan albarkacin wannan dare da na hana ido na bacci dan kai ina son ka yi mun kaza ya Allah ka yi mun kaza ya Allah ka kubutar da ni ya Allah ina da larura kaza ina fatan ka raba da wannan larura billahi azimu ina gaya maka wallahi tallahi Allah zai amsa maka to amma an gaya maka mutum hobe zai barka ba shedan kana yi yau gobe an ka zo ka ce ha ba ai ka yi jiya ya hakura kawai <laughs> wallahi da ke gaya maka ai babu mai wahala malam irin kiyamul laili sai ga waɗanda Allah ya hore musu malam wasu Allah ya hore musu dare wani fa direba sa bane wallahi duk inda uku uku da rabi ta yi tangaram abu da yake zai yi alwalas ya zama normal yadda ka san baya fashin kasuwa to ku baya fashin kiyamul laili kuma kiyamun laili na yan wana ina gaya muku wani sirri ne karka dauka wani wanda yake yawan zuwa kam salawat ne wallahi akwai wanda zaka ganshi ma za ga ma kamar bai damu da addini ba amma wallahi diddare a tsaye yake kamar azumi ne na alhamis da litinin akwai wanda Allah ya sauƙaƙe musu shi malam duk litinin Allah sa da bakinsa da azumi kuma duk alhamis insha Allah bakinsa da azumi bai masa wahala amma ni da kai sai mu ce ulsa ta gama da da kai wannan satin sai shi ya ce ka huta da Allah idan ya baka hutu sai ya ɗebe ma wata uku baka ƙara wani ba so duk wanda yake neman biyan bukata malam ya roki Allah saboda a wannan lokaci Allah yana saukowa ya ce wa zai roƙe ne amsa masa to kuma ka tashi ba haram kake ci ba musulmi ne kai ba shirka kake ba kayi addu'a ka roƙi Allah ka yi aswaki ka karanta qur'ani asubahi ta ka tafi masallaci kuna sahun gaba kana jiran liman yazo an yi sallah asubahi kayi yi addu'a ka koma gida ka kwanta amma wala sai dai biyan bukata insha Allah ko sharri suke nufin ka da shi wallahi sai sun je ho sai Allah ya kautan maka amma duk wanda ya je yake zubuwa a katifarsa kamar doya zai gane kuransa wallahi musamman a wannan zamani ina gaya muku da gaske wanda zai zo kwanta tun daga farkon dare har ƙarshe wallahi wasu kana da matsala kaga wannan duniya da kake ganin ta wallahi ba ta ciwuwa sai an tashi an miƙe ta ciwu lami lafiya dai ha na'am Allah ya fi mana yace yuridu an yarudda athar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana so ya juyar da maganganun annabi ne wa yadfa'ahu bi hadhihi al-kalima ya kore da wannan kalma wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah kuma wannan mutum yana raya cewa wai shi yana girmama Allah wa yunazzihu kuma yana tsarkake shi idan sami'a hadisan ru'ya idan ya ji hadisan da suke magana akan ganin Allah wa hadisan nuzul ko hadisan da yake magana akan Allah yana saukowa wa gairahu da waninsa ƙarya yake yi baya girmama wannan Allah din sannan kuma baya son hadisan A fala'isa kadarar da athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba gashi ya juyar da maganganun annabi ba wanda yake girma Allah shine zai kore magana annabi idan qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi' ai wai mu muna girma Allah ya za a ce Allah yana saukowa daga wani wuri zuwa wani wuri faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairi me wannan ra'ayi yana nuna cewa ya fi kowa sanin Allah sama da Allah din ko sama da wani Allah fahadar haula كاين nisanci waɗannan mutane فإن جمهور jumhuran nasi min وغير مجورة شين جمهور الناس من jumhurun إن min سوقة أنا in an ce suqa ana nufin متاني السوقة irin jahilai ودن nan jahilan mutane waɗanda ba jagorori ba da wasu su ala hadal hal suna kan wannan hali ne ba su fiye tacewa ba ba su fiye tantancewa ba kowa bi suke yi wa hadirin nasa minhum kan tsoratar da mutane daga bin irin waɗannan mutane wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha bab idan wani ya tambaye ka akan wata matsala a wannan babi wa huwa mustarshidun yana neman a shiryar da shi shine mustarshid fa kallimhu wa arshidhu kai masa magana ka shiryar da shi wa idza ja'aka ka fahdharhu duk wanda yazo yake so yi munazara yayi jayayya da kai to kai ka yadda ka shiga jayayya addinin musulunci baya son jayayya fa inna fil munazarati al mira'a wal jidal a cikin munazara akwai jidali da jayayya da kuma sawa mutane shakka wal mubalaghatu da mubalaga wal khusuma da husuma wal ghadab duk akwai fushi duk a cikin wannan wa qad nuhita an jami'i hadha jiddan kuma an hana ka aikata waɗannan abubuwan gabaki ne hakikatan wa huwa yuzilu an tariqil haqqi jayayya da munazara da faɗa na faɗa yana kautar da mutane daga hanya ta gaskiya an ahadin min أحد wa فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر labari bai zo mana ba daga ɗaya daga cikin malamanmu in ji mai littafin ko kuma magabatanmu ko masana mu cewa wai wani yayi munazara da wani au jadala au khasama ko yayi jidali ko yayi husuma saboda Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba mai jidali akan ayoyin Allah sai wanda suke kafirai amma akwai mujadalar da aka halatta Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai musu mujadala da abin da yake mafi kyau idan mujadala ana yi ne dan a fahimta ba ta neman kure ba wannan ya halatta a yi ta amma ta neman kure da neman halakar da mutane wannan karkai shi yasa imamul hasan al-basri Allah masa rama yana cewa al-hakimu la yumari wa la yudari hikmatuhu yanshuruha In قبلت حمد wa in ردت حمد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه wani ba Hassan al-Basri Allah yake Allah masa nama yake cewa kaga mutumin da yake wato wato mai matsayi da daraja za ga maganganun suna da daraja yanzu Imam al-Hassan al-Basri din yana daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai irin su ibn sirin mutum ne mai wato mai hikima kuma Allah ya bashi ɗaukaka da daraja duniya ta san shi a cikin ilimi shine yake cewa duk mutumin da yake mai hikima ne baya yin jayayya baya ya fito na fito da wani wai jahili wai wani ya zo wai zai yi jayayya da shi addini wallahi baya ya dai sam a'a hikimarsa kawai yana yada ta ne a duniya ya karantar da mutane ilimi in qubilat in an karba abin da ya dawa hamidallah wa in ruddat idan kuma an juyar an ki a karba hamidallah hakan ma dai sai ya ce alhamdulillah mana malamin sunna malamin kwarai ba wai yin musu da mujadala da mukabala shine yake gabansa ba a'a ya karantar da mutane ya ba su ilimi da hikima in an karba zai ce alhamdulillah idan ma ba a karba ba an bar masa kayansa zai ce ya Allah na gode maka da ka bani dama na isar da sakonka kamar yadda kake so to ya kamata mu kiyaye wannan shi yasa wani mutum ya zo gurin shi Hassan al-Basri din ka duba ilimi irin na sun yi manya manyan malaman duniya sai ya ce da shi ana unaziruka fi dini kai ya imam na zo ne jidali ne da kai munazara da kai a addini faqala al-Hasan sai al-Hasan al-Basri ya ce ana araftu dini ce ka ga bawan Allah ni na san addini na ka ce za ka yi jadayya da ni ni ina shaida maka na san addini na ba da bukatar ka zo ka kara mu wana abu fa in dalla dinuka in kai addinin ka ya bata ne kai baka san addini bane kana neman ka san addini ne to ba sai kai musu da ni ba za ka san addini fadhhab fatlubu tafi wani guri ka je ka nemo ilimin addinin ka amma ni ba zan yi mujadala da jayayya da kai ba shi dan bid'a malam yana da hila dubu da zai iya tayar maka da hankali ya bata maka lokaci ya bata maka manufa yanzu wata rana mun je wani wa'azi a wata jiha ne can gindin wani dutse wato wani wuri ne yan shi'a suka je suka yi dominatin wurin baki daya suka ta yada mutane shi an ci da wayar sauransu taron da ramadan sai muka ce bari mu je wa'azi wurin suka je wa'azi muka buga takaddu muka kai musu dan cewa ga munan za mu zo mu yi karatu domin je sarkin garin ya zo shi ma ya zo ya zauna a wurin karatu to sun ga al'ummar gari sun haɗu tunda an ce musu wani bakin malami ya zo kuma mun yi gayya mun taho da sauransu kuma da mun sai da muka kimtsa mu ma saboda in da mu je wa'azi in mun san wuri da matsala ya mun kimtsa ya wai kwarai kuwa ka daina tafiya haka a banza ya su je su tashe ku ko ba ka bane yaushe za ka je a tashe ka ai eh, dai ku ta da juna wallahi kuka kimtsa sosai matasa suka aka kimtsa yawa muka shiga mota ni damun mota ta ma ni ina tsakiya <laughs> ko ba gaba ne haka aka sani aka ce malin shiga tsakiya escort gaba escort baya ba za ma ka gane a ina nake ba ka shiga muka je muka gaisa muka zo muna wa'azi muna wa'azi alhamdulillah mutanen gari duk suka zo ana ta yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi to su yan bid'a da suka gane cewa mun musu illa dan in muka tashi a wa'azin nan a haka insha Allah sako ya isa kuma muka tura samari muka ce su bi cikin gari gida gida su raba musu irin pamphlet din nan takaddu bayani akan falalar sabai da daraja suka ga gaba ɗaya garin sakon da muka zo da za mu yi wa'azi awa ɗaya da rabi awa biyu ya isar da sako kawai suka nemi su tayar wani hayaniya gurin kawai wani yaro ya zo ya tashi daga shi da wata riga kamar zai je kashe gobara gashi nan bai da fasali bai da nutsuwa he miƙe wai wai wai ina cikin wa'azi sai ya fara ƙarya ne wallahi wani ma can sai ce ƙarya ne wallahi to dama mun riga mun san za a yi haka ku ci gaba da karatu na shikenan sai ta shi mai miƙe ya ce ya zo za yi muƙabala za a yi sai na ce da za ka yi muƙabala <laughs> ce da ni zai yi muƙabala na ce kai malami ne eh ni ba malami ba ne amma dai zai mukabala da kai sai ai bai kamata zo ne magana da jahili ba idan kai malami ne ka yadda kai malami ne ka san abin da kake kira akai bismillah ka zo ka zauna mu karatu aka watsa masa kabbara lafiyayya tukunna girgije shi ya yadda tuko shi ba malami ba ne wancan ma da ya ihu kai malami ne za ka yi to tun da kai ba malami ba ne bai kamata ba ka zo mu zauna da kai don za ka bata mun lokaci za su yi mana hayaniya 'yan hizba 'yan agaji suka cancant suka ɗauke su aka yi waje su aka ci gaba da karatu akwai wani ƙauye ma da muka je ina jin anan shi ma a nan garin wani ƙauye can da muka je shi ma din yana da matsala mun je mun fara karatu muna karatu muna karatu can gefe jama'a sun zo an abu na sai a gefe aka samu yan hayaniya haka wasu suna hayaniya yan mutum uku hudu biyar haka an turo su zo sos muna nan mun fi mutum ɗari biyar wai a turo wasu mutum biyu ko mutum abin nan zo wasu mu kasa in baka da tsari wani mutum mutum biyu yanzu misalin wani ya ga dama zai hayaniya shi ɗaya sai zo tashi karatun nan mai kwanda ya zo ya fara hayaniya wani ya tukuikuye shi gaba ɗaya ya jefa mana shi can a bayan kwatan nan ya fi sauki in ba haka ba sai bata mana abin nan so dan bidiya yana da wani abu guda ko ka saurare shi ya bata ma lokaci kaga abin manufa ne abin da kake so ka isar da sako a wannan gari a wannan lokacin ya hana ka isarwa na biyu kuma zai kawo maka wani abu ne da za ku ta jidali ku ta bata lokaci a kai ba za ku je ko ina ba a tashi mai baran bara kaga alal akalli ya hana kai wa'azin to shine wannan din sai muka ce musu to ku shirya abin da za ku ku shirya ku kirawo malaman ku wadancan kenan na wancan ƙauyen ku shirya ku kira malaman ku duk da ku shirya ga takarda da komai sai ku rubuta ku aika mana sai ku ce kuna so a zo a yi muƙabala da ku sai mu zo sai mu yi muƙabala amma yanzu sai mun yi wa'azin mun gama muka yi wa'azin mu muka gama ko muka isar da sakon mu har yau dai ba aiko mana takardar gayyata ba har yau yau malam dan bid'a kasan nan ma malam da baya karatu ai yan bid'an kasan nan taimakon da Allah ya yi wa mutane ba sa karatu da ma suna karatu ne za su dan ba mutane matsala amma ba sa karatu tsabar gabacce da bid'a ce kawai cikin cikin zuciyarsu da halakar da mutane so wannan yana daga cikin hikimomi na rayuwa ku fahimci wani abu guda yanzu kamar misali bari in gaya muku wani abu guda yanzu abin da ya faru lokacin da ake sanar da zaben nan kikkiawan misali ba ana sanar da zaben nan ba ba akwai wani da ya tashi ya kowaye kowaye orudube kowace ce Allah ni sunan ma ya kiri kuwa wallahi a wuri be be kowa ce mai ko ne ba ya tashi ya ta hayaniya ba uba wajen 5 minutes ko sama da haka yana ta hayaniya to ka duba inda ake ku koya shi mai hikima mai dabara ko ina ake abu kana iya daukan izina a cikin shi kaga taro ne duk duniya fa a lokacin duk duniya wala har obama yana gaban screen din sai yana kallo duk duniya to saboda wani setin ne an riga an shirya an shirya can ba a kai ba an shirya can ba a kai ba an shirya can to bari a shirya yadda za a zo a rikitar da taron to shi mai gabatar da taron shugaban da yake Allah ya bashi nutsuwa a lokacin kuma yana da hints ya san ga abin da aka shirya ya bashi ta ya ne sakure ya zuba mai ido yana kallon sa ba dai shi kadai bane ba yayi ya gama in yayi yayi sanyi sai ya ce za a yi magana sai ya ƙara ɗorawa. aka ce za a ci gaba yace wallahi ba za a ci gaba ba aka ce to faɗa abin da ake so duba lokacin da ya zo bashi ansa a cikin minti biyu ya gama zazzage shi gaba daya a minti biyu ya zazzage shi ya ga mai baƙaƙen maganganu ya nuna mai bai ma san me yake yi ba ka duba hikima to yanzu a lokacin da an yi zafin kai wani ya ce wallahi ba mai da baya zai toye mana shi mutunci wallahi a dakatar da shi a turo yan sanda su kama shi waye waye a ah. shikenan sai kasar sai ta rikice sai a ce ai an yi son kai ai an nuna ma wani bangaranci ne ai mai sai aka bar ya gama hayaniyarsa da ya gama kuma aka dora aka ci gaba kuma yanzu yana nan yana cin kasa yana yana yana cin toka ya shaka shi kuma haka bane ba to kullum idan kana gabatar da wani abu ko a gida ko a makaranta ko a masallaci ko wani wuri sai wani ya so ya yi maka hayaniya ko wani abu ka zama mai basira da hikima da sani ya kamata zai taimaka ma kwarai in ba haka ba hamasa idan ta ɗebe ka zafin ya ɗebe ka kai hayaniya yayi hayaniya shi karamin mutum ne kai babban mutum ne to amma ka game ya zama ka na mutunci kuma sakon da zaka isar kuma bai isa ba ba a karbe shi ba ina fatan kuna fahimta to Allah muna ke muke roƙon Allah ubangiji ya gane da mu anan ya kamata mu dakata insha Allah saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada akan sa wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, assalamu alaikum warahmatullahi barakatu. akwai um, abubuwa kamar haka na farko ina jin insha Allah ta'ala in Allah kai mu wata mai zuwa za mu sauke littafin na insha Allah yau ma da na so a ce mun kammala da shi to amma ina jin insha Allah za mu yi kokari zai karu ko ba zai kammalu ba a ba zai kammalu mun mai matukin tsaye mu kammala eh zai kammalu insha Allah shafi nawa ne a wajen ku zai kammalo insha Allah da yau na so man kammala shi so kenan insha Allah zuwa wani wata zamu mu kammala shi da yardar ubangiji tabaraka ta'ala sannan kuma kwamitin masallaci sun yi kokari tunda aka fara karatun nan ana rikodin ɗinsa a ni dai ba zan iya tunawa akwai ranar da aka zo ba a yi rikodin ban sani ba dai sai dai kawai dai kila technical fault da zai iya faruwa ko a ce ko an yi misi wani abu da sauransu so waɗanda ba su samu karatun tun daga farko ba za su iya bada ko memory su ne sai a san kuma da shi mp3 ko? na'am? to yana kan memory so waɗanda ba su samu karatun da ba daga farko ba zai taimaka musu sai a yi kokari a ba da memory sai a sai a kwamitin masallaci ko kuma ku ɗauki nauyin sa wa mutane kyauta ba sai an biya kuɗi ba ko ba ku ji ba yawwa don a yada da'awa din insha Allah kuma zan yi kokari insha Allah zuwa wani watan sai na faɗi littafin da za mu ci gaba da karantawa insha Allah da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala eh, da da da da mu yan gata ne muna da kuɗi da sai mai walima mun gama mu ci nama mu more to amma miskinai ne da ne kowa yana abana ko koya mutumina ta ko haka haka yake wato a ci a more kenan <laughs> insha Allah to ba laifi dai muna dai fata alkhairi za mu yi addu'o'i kuma na alkhairi na da ya ba mu daman kammala littafin insha Allah a wannan yana tambaya akwai kuma sako da zan bayar daga ƙarshe insha Allah ta'ala dan bayani zan yi a takaice wannan yana cewa wai yaushe za a dawo hutu ban san wani hutu ba bayan wannan wanda na dawo ai an dawo kira insha Allah eh insha Allah ta'ala an samu irin matsala haka wancan watan Um, lokaci ya kamata a ce mun yi karatun to kuma uh, tafiyar da zan yi abin mamaki bukin din na ina jin zan tafi ko litinin ko talata ne to sai kuma yanayin tafiyar ya canja min na tafi ranar asabar ranar da za mu yi karatun ranar na tafi shi yasa ba mu samu damar yi ba to sai wannan kuma da na dawo din ya kamata a ce satin da ya wuce muka yi to amma saboda yanayin da ake ciki a kasar na zabe muka ce bari mu postpone mu mai da shi wannan so insha Allah za mu ci gaba da yi normal dai Allah ya sa albarka cikin abin dan abin da ake samu din a wannan yana cewa a mutumin da yake aikata irin manyan laifuffuka kamar homosexual kuma ya tabbata yana yi za a iya bin sallah a'a idan akwai wani wanda ya fi shi ga limamai da yawa malam ga mutanen kirki da yawa me ya kai ka na zuwa ka je ka bi mai irin wannan ɗabi'ar sallah kuma binsa kamar nuna goyon baya ne dangane da abin da yake aikatawa ya kamata ka kyamace shi don ya san yana aikata mummunan aiki ya ji zafi ya gyara amma ya je ya aikata barna kuma ya zo ya wuce gaba ka sallah me amfani ba amfani so ya kamata a nisanci irin waɗannan mutane gaskiya a nisanci su a nisanci su kamar yadda ce ya ga akwai wanda za ga yana alaka da masu wannan ko an kama ma mutum ma karara ma yana irin wannan ɗabi'a don. to ya magana mu'amala da shi na'am idan kana mu'amala da shi kana kokarin ka fahimtar da shi ba laifi ka ci gaba da mu'amala da shi kana yi masa wa'azi wannan ba laifi amma kana sa baka masa wa'azi wannan bai halatta ba dan kuwa zai iya maka illa ka tasirantu da wannan din kullun jama'a in mutum maɓarnaci ne ku yi masa adalci ku nuna masa yana barna ku guje shi dan kada ya ga yana barna kuma kun rungume shi hannu to da wani baki zaka je kai mai magana nan gaba wani yana cikin barna daga baya aka fahimtar da shi ya gane abin da ya zo yake faɗa yake cewa ba waɗanda suka cuce ni sai su wane da su wane sun san ina wannan abin sun san ba daidai ba ne ba su taɓa hana ni ba ba su canja mu wata mu'amala da zan gani in ce wannan abin ba daidai ba ne sai daga baya yanzu na zo na fahimta sun cuce ni na ɗebi shekaru da dama ina cikin sabon Allah to me amfanin mutum yana yin barna ka iyalin shi ka zuba mai ido baka gaya masa gaskiya ba sai dai a gefe ka je ka zauna kana yi da shi ka ɗauke masa kafa kawai in abokinka ne ya kira ka cewa ne idan kana so mu ci gaba da mu'amala da kai ka dina wannan abin da kake yi ni gaskiya ina jin tsoron lahira ta kuma ina jin tsoron ubangiji na so ba zan iya mu'amala da kai ba gaskiya amma in zaka daina za mu ci gaba da mu'amala da kai amma baka daina ba wallahi ba ni ba akwai wanda zaka ga yana da rauni akan harkar mata kana tare da shi amma yana da rauni yau yayi wacce matar yarinyar magana yau an kama shi da wannan yau ya je wannan bai kamata ka kyale shi ba gaskiya saboda shi yanzu zai ji daɗi a je ana yaudarar ƙanwarsa an ta girma ta zama budurwa wannan yaudare ta gobe wancan ya dawo wannan yaudare ta to kai don me yasa zaka je kana yaudara yar wasu ko ba auren su zaka yi ba abun a zahiri yake ba sai an ja maka aya ko an ja ma hadisi ba kun fahimce ni Allah ya gane da na'am to dan uwa yana cewa abinda bai gane ba cewa qur'ani sifar Allah ne kamar dai ina jin baka saba zuwa ba ko ai mun yi ta karatu mai yawa akan wannan amma dai a takaicen takaicewa ka san halitta yanzu kai halittan ka akai ko hmm jayyid yanzu me sifar wannan mutumin da ya tsaya yanzu sifarsa idan an ce a Hausa faɗi sifarsa yawa za ka ce a ba ka ce dogo ba wannan ai ba dogo ba ne a karamta kalla ya eh, dai hularsa ce ta ƙara mai tsawo za ka ce mutum ne yausa ba gajere can ba ba kuma can dogo ba ko ba ka bane siriri ne kuma bai da kiba kaga wannan sa ce ina fata ana fahimta yanzu wannan sifar ba tana tattare a jikinsa ba ko ba ka bane ka fahimce ni sa ce ma'ana in ana so a identifying dinsa a gane shi za a ce mai kaza ne mai kaza ne mai kaza to daga cikin sifofin Allah yana magana Allah yana da sifa as-sifatul ula sifofi madaukaka sifofin ubangiji su ne a sama malamai suka ce duk wata kyakkyawar sifa Allah yana da ita sama da yadda ake tsammani to daga cikin sifofin Allah shine yana magana to Allah ba halittinsa aka yi ba Shi shine khaliku kulli shay shi ya halicci komai to sifar nan tana damfare ne da shi idan ka ce sifar Allah ƙur'ani halittarsa aka yi malamai sun ce ƙur'ani sifar Allah ne sun da ƙur'ani magana Allah ne idan ka ce ƙur'ani halittarsa aka yi to kamar kana cewa wani ɓangare na ubangiji halittarsa aka yi to amsar da tambayar da za a yi ma shine to idan har haka ne to ya halicce ta kenan Allah yanzu an rage masa darajarsa na matsayinsa na Allah din akwai wani wanda ya halice shi a gefe daban kenan to waye wannan kaga akwai matsala to shine ake cewa qur'ani sifar Allah ne ba halitta Allah ba ma'ana qur'ani ba kaman kai bane ba ba yanda aka halice ka haka halice alqur'ani ba a'a wani abu ne yana tattare da Allah tunda maganganunsa ne da ya furta ya faɗa ake bautar da mu aka ce mu bi shi ka fahimta um, yan uwa na abinda nake son san muku da sako shine wanda wajibi ne wannan ga al'ummar musulmi gaba daya shine kamar haka na farko wajibi ne mu yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala akan ni'ima da dama da ya bamu bayan mun ci bakar wahala an wahala an kashe mana mutane an halakan mada da 'yan uwa akwai 'yan uwanmu da yawa da rashin stability na zaman lafiya ya sabbaba aka kashe mana 'yan uwa aka kashe mana rayuwa ilimi ya lalace babu tsaro babu kwanciyar hankali kasuwanci ya mutu makabarta ce kawai ta saurin a kai shi wallahi duk abin da ka sani a ƙasar nan ba abin bai lalace ba kome zalunci ne kawai bai lalace ba haka ne kowa ya yadda sai dai wanda yake bai da gaskiya ni a iya shekaru na iya abin da sani ban taba ga dan adam yayi farin ciki irin farin cikin da aka yi a cikin kwanakin nan ni dai ban taba gani ba wanda suka haife ni suka yi kakanni da ni su ma sun fada su ga dai mutum wani irin mutawatirin farin ciki a ce dan Najeriya yayi wani irin farin ciki subhanallahi alazim ba a taba yi ba a tarihi ba a taba yi ba babu wani shugaban da aka zaɓe shi wai dan an zaɓe shi an same shi aka yi wannan farin cikin ba a taɓa yi ba ka rubuta kuma ka ajiye amma me ya jawo farin cikin wahala kowa ya ɗanɗana kudansa kowa ya shiga uku da yawa mutanen da sun yi hijira sun bar ƙasar nan da yawa ni na sani akwai mutanen da jirgi jirgi suka yi kaya wallahi kaya jirgi jirgi wasu sun koma Egypt wasu koma ina ne wasu yanki biza sun tafi kaza ka kaga mutum dungurungum da shi da iyalansa ya sai tikiti ya fi ashirin da biyar da matarsa da ƴaƴansa da jikokinsa da wane ne ya je ya kama haya tunda yana da kuɗi ana ɗan mai business anan ana ɗan tura masa kuɗinsa amma gaba ɗaya rayuwarsa ya koma wata ƙasa yana zaune saboda babu zaman lafiya a Najeriya ya yadda ya kashe miliyoyin kuɗi a wata guda saboda ƙasar ba ta zaune duk an yi wannan yan kasuwa sun karye akwai wanda suka mutu saboda bakin ciki waɗanda akwai musamman a kudu yawanci rayuwarsu masu kuɗin suna ba su da kasuwanci amma suna sayan shears suna sayan hannun jari mutum ya zuba hannun jari na naira biliyan biyar naira biliyan biyar biliyan malam ku ne yan kasuwa biliyan ɗaya naira nawa ne miliyan nawa kenan miliyan dubu ko miliyan dubu miliyan dubu dubu sau biyar mutum ya ɗiba ya je sai hannun jari shears ya zuba yana zaune yana ci hannun jarin nan iya karu da naira ɗaya kwabo ɗaya sule ɗaya sule biyu riba ce idan aka samu karuwa sai ga ya zama daga biliyan biyar ɗin ya zama biliyan bakwai in a da zaman lafiya amma lokacin da ake cikin wannan shekarun akwai wanda hannun jarinsa daga biliyan biyar din nan ya dawo naira biliyan biyu biliyan biyar ya zuba amma ya dawo biliyan biyu billahi azim malam jinin su sai ya hau sai mutuwa kawai sun mutu da yawa saboda me economy din kasan yayi stepping down yayi kasa ya lalace hasara kamar ka zuba kasuwanci ne malam kana yi ka zuba naira miliyan biyar a shagonka bayan shekara biyu shekara uku ka zo ka nemi kaya suka zama saura na miliyan ɗaya da rabi ya za ka yi sai mutuwa tunda mutum arzai ne baya da tawakkali suna nan da yawa sun mutu da musulmin nasu ma saboda ƙasa ta lalace asibiti babu magani ka je a kashe ka a harbe ka a kai ka babu magani ba abinda ba mu gani ba an shiga zalunci duk sojoji da ka sani manyan sojoji a ƙasar nan gaba ɗaya yanzu ba musulmi bane wallahi duk an kakkaɓe su kuma mutane marasa gaskiya masu ha'inci ƴaƴan kaji masu neman cin abinci sun san da wannan abun amma duk da haka sun rufe sun yi shiru ku je ku duba listin ɗin sojoji manya manyan sojoji duk inda ka san wata babban kujera ne wallahi ba musulmi duk arna ne da tsautsayi ya sa an yi juyin mulkin nan da za a na kuɗa duk wasu manya da ka sani immigration ne soja ne wani custom ne wani wane ne dan sanda ne wane ne wane ne dan sanda ne suka dan bar mana ake ake dan abu ne shi ma camouflage ne kawai duk ba mu bane arziki ga baki ɗaya ya koma kudin nan ka je abuja nan kaga arna ne da suke sa bakar malafan nan malam suke abin da suka dama wani ma in ka je wata ministan sai ya bangaje kama wallahi tallahi suna cikin yanci su zage ka su wulakanta ka su mutuncinka zaman lafiyar kama a hanya in zaka tafiya ka dauki wannan malafar karatiya ta in zaka shiga shine za a dan daga ma kafa za a dauka kai dan can ne mun ga bambanci mun ga bin abin da mun gani mulki ya kwace daga hannun arewa nan aka ɗanɗana mana koda aka rasa ina za a shiga da yawa na gaya muku da tsautsayi ya sa Allah ya kiyaye hannun hagun ya kama to da wasu fa sai sun mutu wallahi wallahi wani bakin ciki wallahi wani dan uwa zai same ni ana yace ana fadan zaben ne yace jinin sa ya hau yace malam da naji labari an dan fado su ce an dan kusa iso mu sai na ji ciwon kai sai ji gaba dai na rasa wani yazo yace mun yace alaji akwai matsala yace kai karka kashe ni dan Allah karka kashe ni ya ce wallahi da an faɗi labari akasi da zai iya mutuwa kuma ba shi kaɗai ba ne suna nan da yawa ya ce alhaji ka fito malam da iyalinka da gidanka da ka rasa inda za ka je malam an waye gari mai gida fa zai fito daga gidansa ba ya fito billahi azim mai rasa ina zai je nema abinci ka zauna a gida a dame ka da bani kuɗin kaza bani kaza ka tafi kasuwar ko ka tafi ofis babu abin da za ka yi in ma kana da wurin zuwa saboda mugun shugabanci malamai na addini nawa suka mutu muhaddata qur'ani nawa aka halakar wallahi ba su irgu ba na je umra na tare da wani dan maiduguri wani dan kwane ma'abucin malam jafar ne sosai yana bani labari yace wallahi malam ina a cikin maiduguri nake yace yanzu haka daga can nake ce wallahi wallahi duk wanda ya ce ma ga adadin masanin qur'ani mahaddata da aka halaka a maiduguri wallahi ƙarya yake yace wallahi malam tun muna irgawa mun daina irgawa malam yace kuma za a ɗebi shekaru masu yawa kafin a yi waɗannan mutanen wallahi ya ce malamai dai masu karantarwa mun daina irgawa da wanda suka yi gudun hijira wani ma ya shiga daji ma ba san ina yake ba ma a cikin masu gudun hijirar nan suna nan a nan garin suna nan yanzu haka kwanaki ai ina jin ku a karatu mun ta a a cewa a taimaka musu wallahi wata mata take ba da labari take cewa sun yi gudun hijira daga mubi din nan da ake ta tahowa sun taho da kafa sun ci za su taho Kano suna cikin tafiya suna cikin tafiya sun zo daji a cikin daji sai suka ga gindin wata kaya sai suka ga yaro jariri yana kuka yana birgima a wurin yana ta birgima yana ta birgima can sai suka ga ya shiga karkashin kaya cikin ganye sun ɗauka aljani ne kamar za su gudu suka ce kai bari su koma suka koma suka je suka duba wallahi suna duba sai suka tarar da uwar yaron ta mutu ta mutu wani naman daji ya zo ya ci rabinta mamanta nan ya faffarke shi jini wannan ɗaya maman kuma yaron in ya birgima ya birgima ya kuka Allah Ubangiji sai ya sa masa basira sai ya kama maman tana gawan fa yana tsotson maman maman ya girma yana ta tsiyayen da nono Allah ya tsare masa har a zo a ɗauke shi haka suka ɗauko wannan jaririn wallahi matan da take bada labarin nan suna nan yanzu a nan garin cikin tantin yan gudun hijirar nan saboda me sun yi gudun hijira ne daji ta shiga daji wasan inda take ba naman daji ya buge ta Allah ya tsare yaron malam waɗannan incidents sun idan ana gaya maka bar su lissafo malam an sha wahala an ji jiki na fitar hankali abin da ke so ku lura da shi shine Allah ya jarabe mu Allah ya jarabe mu kuma mun kira shi mun roƙe shi mun yi ta addu'a ba da ku ba za mu iya maimaita sau nawa muka yi addu'a ba ko to Allah ya karba haka ne to yanzu kuma Allah zai zuba mana ido li yanzura kaifa malun dan ya sa ido ya ga ya za ku yi su sun samu dama sun yi wa jama'a su aiki sun gina wa kansu airport sun gina wa kansu wane ne wane ne sun kiyaye sun gyara refineries na wajen su ko ba ka bane yanzu duk refineries da ake harkar mai a can an gyaggyara su na nan arewa duk an halaka su depot depot din ma duk sun mutu na zuba man ma da dan za turo man ma duk babu da a kudu babu airport babu wani abu na yanzu duk an yi musu airport suna da inda jirgi daga america zai sauka wajen su bayan ya zo abin nan kano ko sai ya je kaza ba sauransu sun yi sun cika yan uwansu a madafan mulki na gwamnati duk su ne baki daya kafin a kakkabe su za a dade wallahi ba matsala ta shekara hudu ko shekara kaza ba za a dade sun yi abin da za su sun gina jami'o'i sun ba wa uwansu dama waɗanda suka tura waje karatu ba za su lissafi ba har yanzu akwai suna isra'ila wasu na america wasu na ingila wasu na ba za su irgo ba idan ka je abuja ministry of foreign affairs akwai inda ake zo ana ana attestation ana buga stamp na ɗalibai da suka gama secondary ko suka gama abin da za su fita waje karatu idan ka je za ka shiga layi sai ka irga arne guda casa'in in ka ci sa'a ka samu musulmi guda bakwai wallahi gobe ma ka je sun fi mu fita kullum fita suke kasar waje akwai international scholarship da ake barawa duk su suke samu mu ba samu ina ma ka san shi inda za ka je kasashen nan na turai duk yawanci su ne bahaushe dai na baya to yanzu Allah ya bamu dama kuma ya zuba mana ido ya ga me za mu yi abu na biyu wannan bawan Allah shi shugaban kasa da Allah ya bashi mai jiran gado muna fatan Allah ubangiji ya riko da hannun sai masa jagora ku kula da abubuwa kamar haka babban abin da mutumin ne yake da bukata yanzu mafi girman abin da yake da bukata a wurin wurinmu addu'a don in gaya muku in ba sa'a yayi ba shi ma sai Allah ya jarrabe shi dan kuwa ba wanda ya taba karban kasan nan a lokacin da ta rugurguje ta lalace irinsa raga-raga take gidan da ya riga ya rushe ya rushe ya zube ya zube gyara shi zai ci kudi ko to haka kasar da ta rushe ta lalace ta lalace gyara ta zai ci kudi kuma za a sha wahala kada ku taɓa tsammanin in ba ku yi masa addu'a wallahi ba inda za shi kuma za a ji kunya ne na kun ya hau bai iya yi ba so mu yi masa addu'a tsakaninmu da Allah Allah Ubangiji ya rike hannunsa ya jagorance shi ya hada shi da abokanan aiki na kwarai ya raba shi da miyagu 'yancin arziki 'yan neman kudi 'yan tara dukiya 'yan neman mulki Allah ya raba shi da su ya hada shi da masu kishin ƙasa da kishin al'ummarsu da za su yi aiki sannan Allah ya raba shi da makirci 'yan Najeriya ana nan fa ana ta kulle-kulle har yanzu ai kwarai da ai akwai 'yan taɓare ai suna nan wallahi wallahi ana nan malam mitin ake ta yi babu dare babu rana yaya za mu bawa wannan gwamnatin matsala wallahi ana nan ana yi yawa tun da ba mu samu ba ya za mu kifar da ita ya za mu bata ta a duniya ya za mu bata ta a wajen 'yan najeriya suna nan munafukan cikinsu ba sa iya shiru sai sun dan furta wasu kalmomi da za a ji koyaye na suka suna nan su bai da wasu 'yan uwa sai ku talakawa kar ku manta da naira goma ku da katin ku na ɗari ɗari biyu na dubu ɗaya shi kuka yi ta tura masa ya ta yawon kamfen ɗin nan mun faɗa muna maimaitawa muna maimaita masa talakawa bayan ubangiji janar buhari muna gaya maka talakawa su ne gatanka a najeriya kuma talakawa su suka zaɓe ka wallahi wallahi manyan ƙasar nan majoritin su ba sa son ka kai ka sani so muna fatan za ka mika ayyukan ka tamanin bisa ɗari akan talakawa kuma kakka yadda a shiga ka da talakawa kakka yadda ka gama mulkinka baka taimaki talakawa ba zai zama babban fault da asara so abinda ake cewa a sanar da mutane a yi masa addu'a dan uwanmu ne shugabanmu ne jagoranmu ne muna kukan ba namu bane an kwace mulki yanzu mulki ya dawo gida ba shi kenan ba to sai mu yi masa addu'a Allah taimake shi wanda ba dan uwan naku ba ba addinin ku ba akwai dan uwanka da yake masa addu'a mutane suna nan billahi azim an tura su umra aikin hajji ba za su irgu ba wallahi wasu mun gansu da idan mu malam kaga mutum da mutuncinsa yana dawafi yana kiran wannan kafirin wallahi tallahi an sake musu kuɗi dawafinka ya zama na banza to zarta kuma daga duniya har lahira ai duk mutumin da yace zai goyi ba mutumin nan akan zaluntar da mutumin nan yayi wallahi tallahi alhakin mu sai ya bi shi ba malami yake ba ko gaba kace shi Allah wallahi ana wani magana wani wai malami ne ko wani kowaye kowaye ko malami ne rashin gaskiya ya son zuciya wallahi sai Allah ya wulakanta shi dan wasu suna shiga rigar malintan sai ta barna su zo su yi ta ta'addancin da talaka ma bai zai yi ba wanda baya kiran mutane zuwa ga Allah ya ce ma baya yi mutum ya zama kazami mutum ya zama mai kwaɗayi mutum ya nuna talaucin safini ya goyi bayan rashin gaskiya yana kallo so duk wanda ya goyi bayan barna wallahi sai Allah wulakanta shi sannan kuma ku lura kun ga amfanin haihuwa ko haihuwa ta yi amfani eh kwarai da gaske an ta gaya mana cewa mu daina haihuwa mun yawa mun yawa mun yawa kuma an yi ta kokarin a rage mu kuma an rage inda an halakar mana da mutum a cikin rikicin nan yanzu a lissafin da ake yi an ce an halakar da mutum ya fi miliyan shida a arewan nan ya fi miliyan shida ya halaka amma alhamdulillah miliyan shida nan ba ta hana mu ci zaben nan ba kun ga amfanin haihuwa waɗanda ake bin su eh eh ana cewa mun zama tumaki karara a jarida ake faɗa mun zama tumaki to wannan shi yasa ba sa so ku haihu saboda in kun zo zaɓe ba ku da yawa su yi dukkan rigin ɗin da za su yi su yi ta yi don su samu nasara akan ku amma yanzu kuna da yawan da ya fi ƙarfin a manipulation ɗin zaɓen ku to shi yasa ba sa so ku haihu ku auri mata ku ci abinci ku tara 'ya'ya ku yi addu'a Allah ya kawo abin da za ba su ci a musu tarbiyya jiha ɗaya arewa sai ta kawo ƙuri'ar jiha uku a kudu ya gane jiha ɗaya sai a yi ta kiransu a yi ta kiransu ku ta ana kawo ta arewa ƙwaya ɗaya da an dire ta sai ka ji ta shafe du gaba ɗaya to wannan shine ba sa so wallahi ya kamata mu gane wannan wallahi in ba mu gane wannan muna da matsala to kaga wannan ni'ima ce yasa annabi ya ce tanakahu salu. ku yi aure ku hayayyafa ku yaɗu bayan wannan kun ga amfanin haɗin kai ko da muka yi haƙuri muka kau da kai muka ce bari mu haɗa kanmu yau mu yi yunƙuri ashe ɗan arewa da har yanzu yana da sauran fawarsa da aka yunƙura aka gane an ji jiki an wahala aka rufe ido aka ce ga abin da ake so ba an ci nasara ba an kira Allah kuma an yi haƙuri to wannan haɗin kan inda za mu yi haƙuri mu ci gaba da shi to wallahi mu ne da nasara ba wani dan kudu ko wani kafiri da zai zo waye ci mana tuwo a ƙwarya wulakanta mu bai isa ba wallahi to amma mu ne muka lalace ku duba abin da samarin mu matasa suka yi abin ayaba aka yi abin da aka gama duk ana tsammana an ba wasu kuɗi ku je ku ɗauki gariyo ku sari mutane an zo taro ku suka karɓi kuɗi kani ba na mutane sun burge ni malam an ci kuɗi ba an ci kuɗi wallahi an zuba kuɗi na fatar hankali ana fada ba a taɓa raba kuɗi irin wannan karan ba biliyoyin kuɗi ne akwati akwati na kuɗi yake fatar akwati ni wannan wa nuna mun wani kuɗi wani mai kuɗi ne ya nuna mun kuɗi ban taɓa ganin kuɗi masu yawa irin wannan ba ɗaki guda gaba ɗaya naira dubu dubu ne a rayuwata ban taɓa ganin wannan ba sai da na je wani taras ya ce malam wannan kuɗin jiha guda ɗaya kenan Allah nake gaya maka iya tudu har sili kuɗi ne kawai daurin dubu dubu ne kawai bayarwa kawai a jiya aiki kawai a jiya aiki mutane suka ce kawo kuɗi kawo kudi suka ta karɓa suna zuba suka bayan sun ci kuɗi sun ci kuɗi kuma suka je suka zaɓi abin da suka ga ya kamata to abin da ya kamata ku rinka magani 'yan siyasar nan kenan daman naku ne ku ci ku more sannan ku zaɓi gaskiya kaga nan gaba tunda sun ga kun zaɓe kun sun ba ku kuɗi ba ku yin abin da suke so so sa muku aiki da kuɗin ku aikin da za su yi shine zai sa a zaɓe su yanzu wannan shugaban ƙasan wallahi ina gaya muku wallahi ana cewa na kusa da shi suna faɗa suka ce an yi an yi an yi a ɗauki kuɗi a bawa mabiya ce shi dai ba da yawansa ba ya ce wallahi in dai sai ya ba da cin hanci a najeriya zai zama shugaban kasa ya ce ya haƙura ya ce naira ɗaya ba zai ba wani ba in ka gama an ba da kuɗi wallahi sai dai wasu mabiya ne na wani bangare su bashi su bayar amma ba dai shi ya bada ba wannan gaskiyar ita ce fa ta sa kuke san sakar ku ɗauka wai dan gangan jikinsa ne ko dan shi dan daura ne gaskiyar nan kuma shine mutum guda ɗaya da aka duba aka caje aka caje duk inda za a yi transaction da ya na kuɗi da menene da mulkin da ya ba a taɓa samun naira ɗaya ta yi ciwon kai ba kai naira ɗaya fa malam za a ji jiki fa akwai matsala ai tunda bai ci kudin mutane ba kuma ka san bai zai bar wanda ya ci kudin mutane ya zauna lafiya ba so mu yanzu inda muke ta fushin kenan mun yadda a yi mulki a zauna lafiya kar a wulakanta wani kara tozo tona amma duk waɗanda suka ci kuɗin mu lalle a tatso su suna nan yawa suna nan na rantse da Allah ko malamin addini ne aka ji da shi aka yi ba da kalan nan a ɗebo shi a kawo shi je kawo kuɗi ya dawo da su ko fasto ne ko coci ne a dawo da kuɗi kuma ya faɗa ya ce ba wani abu ya ce za mu bibita inda ake kotu za mu matsanta musu a dawo da kuɗi ya ce wanda ba ba za mu bincika mu a dawo da kuɗi mu dawo da shi bai tilmali mu yi wa talakawa aiki to wannan shine abin da ba a so an tsorita wani ba an ce yana da babban matsayi wallahi talla in gaya maka ya rubuta da taya yanzu ya gudu ba a san inda ba kwatano ya tafi ne chadi ne ina ne ya zura da gudu mala ana ta guduwa ai za a ji jiki ai da an sha jinin mu mu ma yanzu kuma <laughs> za mu dawo kan hayyacin mu amma sakon da ke so na kai ku gare shi shine addu'an nan idan kun masa addu'a zai samu nasara idan ba ku masa addu'a ba fa akwai matsala kar ku manta da wani abu guda galibin waɗanda suka yi barna a waccan gwamnatin da yawa yawansu sun dawo fa yanzu suna ƙarƙashin sa ba wai wasu sababbin mutane ne Allah ya halitta ya kawo ba fa su din ne fa kuma ba su fito ba suka ce sun yi kuskure abin da suka yi ba ba su fito kuma kuɗin da suka sata suka ce sun dawo da shi ba idan fa ya zo kaɗan kaɗan yarfa na gindin nasa ba sai ya fara buge su tukunna akwai matsala fa so kaga kuma shi ba shi kadai zai mulkin nan ba yanzu duk dokar da zai bayar akwai matsala ce ta 'yan sanad 'yan majalisa sai sun sa hannu sai sun yadda idan ba an yi masa addu'a Allah ya bashi karfi ba wallahi zai iya bada umarnin su ta mai kutun gwila su hana yin abin tunda siyasa ce da mulkin soja ne da ya faɗa dole abi amma yanzu siyasa ne za a iya cewa ya saba wa demokradiyya su ba za su yi ba to kaga ashe yana da bukatar ya samu abokanan aiki na kwarai masu aƙida irin tasa idan Allah ya jarrabe shi ya haɗa shi da gafiyoyi da beraye a sa to akwai matsala so a yi mai addu'a Allah ya karfafe shi kuma Allah ya raba shi da makircin mutanen can yanzu nan kuna ji yana yaduwa a jarida ana faɗa wannan da kubo a sari din ya sake zuwa yana ta wata tabargada wannan mutumin ku ta rubutu ya kamata mai girma shugaban ƙasa ka maganin wannan tsageran bai kamata a kyale wannan mutumin ba tun da duka duka yanzu nan har ya fara maganganu ya ce yanzu za su dawo da ta'addancin su masu mutum ɗaya a kyale shi bai kamata a kyale shi ba to da irin waɗannan su za a yi amfani da su a kawo tarnaki wa gudanar gwamnatin da mulkin wallaki tunda yan ta'adda ne suna da kuɗi a hannunsu yan bankarin ne su ne barayin mai fa na ƙasar nan suna da bindigogi suna da jiragen yaƙi suna da na ruwa suna da menene a hannunsu duk an ba su dama kuma yanzu su ne suke fitowa har ya fara yin magana yana cewa kaza to yadda yan arewa muka fito muka nuna karfin nan mu ma ya kamata mu rinka magana ba wai shiru za yi wani tsagera kawai a can kudu ya faɗi magana mu ma ya kamata mu rinka rikito da wata maganar saboda harka ce ta midiya dan me dan su gane cewa lallai ba tsoron su ake ji ba to ina jaddada muku addu'a addu'a idan an yi addu'a za a samu nasara kuma harka tsaron nan da kuke gani kar ku dauka wani abu ne da wallahi yanzu yanzu za a sha ruwa a maganin ta it's not easy na gaya muku akwai yan taɓari akwai wanda za su je su zauna ma su yi kulle kullen su yi ta tada wata tsiyar ma dan a ce to ka gani ba gashi yanzu ya haɗin ma abun ya kakara wallahi akwai wanda za su yi wannan sai an yi addu'a kuma sai mun bani haɗin kai kuma mu yi haƙuri yanzu ya hau mulkin nan babu haƙuri a ƙasar nan lalitar gwamnatin foreign reserve ɗin inda ake ɗan ajiyar ɗan sauran kuɗin ba komai a ciki sun karaɗe kuɗin ga baki ɗaya akwai ministries da ba sa iya biyan ma albashi akwai jihohin da yanzu wajen wata na bakwai ba sa iya biyan albashi babu fa kuɗi to yanzu ka gaya mu ina zai samu kuɗin da zai ci gaba da gudanarwa to dole fa sai ya ɗan yi tatsa dole ne dole amma tsowancin ya dawo da shi amma tsowancin ya dawo da shi amma tsowancin ya dawo da shi so za a ɗan sha wahala ko yaya kada ku yi over confidence ai wai da ya hau ai za a ga sa dole sai an dan yi shiru tukunna an yi aiki a bayan ƙasa amma dai alamun nasara suna bayyana yanzu ku duba dan adam da baya tsoron Allah yanzu ku duba wannan mutum fa mutum ne amma yanzu dala dala fa sai da ta kai naira 200 dala ɗaya naira 215 ko ko da sha kaza amma mutumin nan yana hawa ba fa magana yayi ba yanzu ta zabge ta zama kusan naira 190 170 dan girman Allah ka duba ba kuma magana ne ba wani dan uwa yana aiki a wajen canji yace malam an kawo mana wani ya ɗebo daloli akwati guda ya ɗauko ya kawo mana hasin yi hunhuna yana dan Allah ku canja dan Allah ku canja aka ce alhaji ba canji wallahi yanzu naira ta yi sama naira da take wulakantacciya ita ce ta yi sama yanzu ba naira kaji ko ba naira da fa naira ita ce a banza dala ce babu Za ka zo za ka canji dala ka yi tafiya sai ka yi bukin wallahi malam ka duba ko magana fa bai yi ba magana ma bai yi ma magana a kai ba to ya iya zo fara magana so kaga wannan yana nuna mubashirat yanzu wannan shiyas din da ake faɗa hannun jari ai an ɗebi shekaru hannun jari bai yi daraja ba irin a cikin kwanakin nan tunda yanzu a dan kwanakin nan ya haura kuɗi suke yake tai duk wanda yake da hannun jari masha Allah yana cikin farin ciki kurin daga sanarwa cewa wannan mutumin ya ci malam malam mutanen nan me suke nufi ne wai so yanzu babban gudunmawar da mu bayar a ci gaba da mai addu'a ci gaba da roƙon Allah kuma mu yi saboda Allah Allah ya bashi ikon yin adalci Allah ya bashi ikon daidaita matsalolin ƙasar nan Allah ya hada shi da wazirai na ƙwarai. Allah ya hada shi da mutanen kirki Allah ya raba shi da yan kutun gwila da yan taɓare, da masu tona rami a kifar dole sai mun yi addu'a kan wannan jami'an tsaro su yi kokari su ba da haɗin kai malam ga soja a garin nan wai ya tashi yana rawa yana jefa bindiga soja dan sanda da motocin yan sanda aka yi celebration fa <laughs> yan katare a sun sha kashi su ma wallahi malam duba sojojin mai dugurin nan fa suke ta kashe mutane wallahi sai gashi malam sun hada tanti malam an kunna kida kaga soja ka san soja da rawa rawa kawai a jefa bindigan ana rawa suna murna kai malam an sha kashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi